فهذا من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن يعلى الله سبحانه وتعالى لنولى هنا على يومتي لا أيضا نبات لا نسمي ونحن نجد على الحكم والسفر سيد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسلم المدينة التي تسمى المدينة 30 سنة yana cikin jini da shafi da wata tare ne miladi a wani bisa a yi tsara wanzara dubu biyu da shafa wani a yanzu kuma da suna ce da shafa kan wani su yi kafa wa wani babban mali namu mali masu kuma kuma kuma kuma kuma kuma ya kasara mu a kuma kuma ya kasara mu a kuma da nema kafin da gabatar da يعطينا دعوة أن نصل إليه da sun sa da sai kuma da yi ba daga da ba su da suna su saboda ta yi yi kuma ya san da kan ya kan zuci hankali da ya da fasara a ina a yi kokari a da dama ita ta samu da ke da magana shi na kwamitin wannan da wani wannan matsala da ke jima wa kuma ne da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 الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهديه وسلم بسنته إلى الدين وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Roko muna godiya ga Allah da sarki da daure mana barka cikin wannan bakiri da barka domin wannan muhabara ba ta ba da jin wasu Ibrahim da wasu wani ba ta cikin wannan kamar yadda mai gabatar da ke gabatarwa na shekarai shi mara mutum ma ba da bukata wani tsari ko tsari amma fara dai ka ba ya bukata ga wani gaba da shi kwarai tsari da duk da kuma da akwai ajiyalin nashi a cikin nashi da su suke da su suke bukata su san da kuma su shafiyan duk da yawanci ma an san shafiyan ko dai sun suna ji ko kuma arewa su ko dai sauran wa wata ila da muke da su malamin da su wa yana karanta da mutane جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك ina da fata da shi malam masu rahim masu rahim wanda zai mun fara da yau a cikin wani masallaci sha Allah ba zai shafi a ƙa'idar shi a cikin shi ne wata Allah ya fara da mara daga wata mana mana ya samu kika yi dama babban matsala shi ne tabbata ya kan zan lokacin da ya saurari da wannan kuma sai ya tabbata ya kansa farko ke da in ga abin da ya kan ta alaiha ka idan ka an zai ta ba an zai a lokacin da eh, eh, ya kan tsara ku sai ba a tabbata da shirkun annabashi wanda gabatar da wani aiki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh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 وسلم تسليما كثيرا مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم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 أحييكم بتهية الإسلام تحيتنا في الدنيا وتحيتنا في الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جكسير مغانا بزي إيا فتن تكو مثل تأين وفتن في كده لكي يقولنا هدوها دفوا يوم فبرا دي كمين دي غنرغو kuma akwai fuskokin da na daɗe ban gansu ba wasu kila sama da shekaru talatin akwai bayan Allah da suna da tasiri ga rayuwata da bani mantar a garin mafara wasu Allah ya yi masu cika, wasu kuma suna nan raye akwai abokan da su irin su malam mansur al-masari al-ankawi <laughs> malam muhammad awwal adalci masu masallacin nan akwai shugabanmu kuma tsohon almajiri na shugaban kungiya da ake ban sani ba yaushe kuka yaushe aje retired or tired <laughs> alhaji mun kasa da kamfanin tafi sannu Allah ya ji kan baba jafaru mahaifin alhaji isa mai jarida lokacin ne na da rai ba zai yi inda hanyar nan sau uku ban tsaya ba babban masoyina ne kuma almajirina wanda lokacin da shi mala abdullahi maharazu ya koma da aiki sakkwato wajen jami'in 86 ko yawa sai ni na kaɗi makaranta wasu ke kamfanin ta sannu wadda ake koyar da manyan mutane bayan sallar isha'i baba jafaru yana cikin almajirai na wannan lokaci ina cikin da suka gana mini sun da kauna kai da kulawa har zuwa lokacin shi kawo sako shi ina zuwa to a wannan dalili in nazo nake kalle almajirin na bai taɓa leka ne amma sun shiga rasuwar baba jawaru sai yau Allah ya sake haɗa mu akwai yan uwa da dama a garin nan waɗanda Allah ya sani ba ni manta su yadda nake wasu sun kwanta dama kuma babban malami na malam Bashir Yusuf Almasari babu wunin da nake yi bai mishi ah, addu'a ta Allah ya ji kansa masa rahama littafi na ma da ya fito kwanan nan babban shirin iziya na ambace cikin mukaddama sun yana cikin mutanen da suka haska kanin game da ilimi kafin Allah ya bani ikon tafiya a kan Sudan daga nan kuma a kan Saudi Arabia. Allah ya mana albarka gaba ɗaya. Abinda duk za mu karanta ko mu faɗa Allah ya sa mu faɗe shi bisa ga sawaba da daidai. Ubangiji ya kare mu daga cikin harshe. A cikin wannan tafiya yau ina tare da yan uwa da dama da shehunan malamai da baki da muka yi daga kasar togo sheikh ibrahim ibn muhammad as-siddiq daga sankantare wani gari ne wanda ke tsakiyar kasashe guda uku tsakanin ghana da togo da benin garin cikin bodas yake gaba daya malam shine shugaban malamai na wannan yanki kuma yana ba da himma da kokari kwarai da gaske ya yi tafiya musamman da ya ziyara ta yan wantaka wannan yasa na ga ya kamata mu zo tare da shi a nan da sauran tabbatar da yake tare da su shi ma da yan uwa da su karko ne ina roƙon Allah ɗauke sarki sai wannan zama namu cikin zani ayyukan mu na alkhairi kafin mu ci gaba kuma sai na ba ku haƙuri da ɗan jinkiri da aka samu wanda yanayin tafiya dai ina jin abu ne da aka saba da shi kuma Allah ya samu sallolin mu duka don haka yanzu ba za mu je ta tsangwama game da karatu da za mu gabatar ba abin da 'yan uwa suka ɗaya mai magana a kansa shine babban annobar da ta taso al'umma musulmi a wannan ƙarni kansa wadda take cin aƙidar musulunci wadda sai kama da tsutsan goro in ta riga ta ci ta cinye ta lalata Ba amma babban abin da muke shi ne mu ba da kariya kafin ta faru in ta faru kuma sai mai ta addu'a Allah ya ita ce annobar shi'a za mu yi magana dangane da ma'anar shi'a tarihinta aƙidunta yadda ta gurɓata addinin musulunci da kuma menene alaƙar 'yan shi'a da sauran musulmi tarihance da kuma a yanzu za mu yi karɓo ƙoƙarin mu yi masu adalcin ba za mu faɗi wani abu ba sai wanda su ne suka faɗa da kansu alhamdulillah Allah ya mani baiwa da mayar da hankali ga karatun aƙidin shi a tun lokacin da na karanta min hajji sunnatin na shekul islam ibn taymiya na san shi a kafin wannan lokaci musamman a zaman da sudan saboda a lokacin muna da hulɗa mai ƙarfi da embassy na iran muna karɓar littattafai da jaridu da mujallu a gurinsu kafin mu gane hakikalin aƙidarsu ba zan manta wani zaman da muka yi a hadikatul maurada ba da wasu manyan ayatul lawi da muka zauna da su a wancan lokaci wanda lokacin da suka yi suka ga sai da bakar sadiq Allah ya sani jinin ɗan ta su waye a jikina da kaɗan mun yi wan bulo sai da aka shiga tsakanin da wani mai babban rawani su shi dai daga nan na yanki hulɗa amma kuma na samu littattafai da yawa akwai yan uwa da muke tare da su lokacin da su ma sun samu to daga nan ne muka fara fa'alar gaba da waɗanda da shi an ta shige su kuma muka fara karanta ne ne hakika ne shi akwai na ɗan uwa mutumin zamfara ana cin shi malam nasiru ya yi zama ai ce sakwaso yana guso yanzu nake zato a lokacin ya fi kowa yawan karanta littafansu da kuma rasu da adawa da su a yanzu kuma akwai wasu da su yi karatu da mu a lokacin kuma annobar ta shafi su har suka je iran yanzu haka suna cikin waɗanda ke ba da tirelin ga waɗanda ake iba daga najeriya da ghana da sauran afirka ana ta cikin iran ana gurɓata masu akida da tunani ya ku yan wani musulmi abinda muka sani ne cewa allah maɗauki ya yi umarni da al'umma ta haɗa kai ya yi umarni al'umma ta zamo abu ɗaya wa anna hadhihi ummatukum wa inna hadhihi ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum fa'budun Allah madaukin sarki ya hana mu rarraba da karkasuwa gida-gida wannan kuma shine aikin da annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayin kokari na dunki musulmi su zama al'umma guda kuma gabaki ɗaya suna akan tafarki iri guda shi yasa da kansa salawatu rabbi wa salamuhu ala mahajjati al ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك نابرك أكن قولي فريكا wanda da dare da rana duk sai ne baya da bukata baya da matsala kuma ba wanda da suke wannan gobe ya kama kananan hanyoyi sai wanda zai halaka sallallahu alaihi wasallam ya karanta ma sahabbai ayar da ta wa an wa anna hadha mustaqiman ya shata layi yace wannan shine likakkin gonar ne ku bi shi sannan ya shata kananan hanyoyi yace za a yi hanyoyi daban-daban ko a wani hadisi ke cewa tafarki tafarki saba'in da uku kowa yana kiran a zo ga hanyar aljanna amma ba wanda zai kira ya zama kan aljanna cikin su sai wanda ya tafarki guda ɗaya aka ce masa wani tafarki ne ya ce ma ana alaihi wa sahabi abin da ni da sahabbai na wuce a kansa haka a tsawon zamanin sahabbai zuwa ƙarshen rayuwarsu musulmi abu ɗaya ne aƙida iri ɗaya ce fiya iri ɗaya ce babu bambanci a tsakaninsu amma a ƙarshen rayuwarsu an fitine su an jarabce su an bayyanar da wasu miyagun a aƙilu da wasu ƙungiyoyi waɗanda suke da gurɓatattun tunani aka shigo da su addinin musulunci musamman bayan faɗaɗa daular musulunci bayan da sai da abubakar radiyallahu an ya kammala yakin hijja wayanda suka ce su tun annabi ya tafi addini ya tafi ya yake sai dawo da su musulunci to kuma sai aka bi kufa ga faɗaɗa daular musulunci har aka shiga wasu daga cikin manyan ƙasashen duniya wato roma da farisa an kammala wannan aiki a zamanin sai umar lokacin da aka buɗa Daunan wato uh, ainihin farisa a babban yakin na kadisiya wanda sidina sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu ardahu ya wani daga nan da duniya ta fahimci cewa musulunci ko dai ka ji shi ko ka yi masa turanda karhan ka shigo a yi da kai dole ko kuma ka shigo a yi da kai munafashi, wanda ya sa wasu da yawa suka ɗauki riga ta musulunci suka sanya amma ba da zuciya guda ba nan ne fa an tsiru daban-daban suka fara bayyana kira ta farko da ta fara bayyana cikin musulunci ta ce al-murji'a wa'anda yurji'una al-amala an al-iman kashi ne kare za ka bada gaskiya ga Allah da mun ya isa ba sai wani aiki ba sallah ba dole bace azumi ba dole bane zakka ba dole bace fil muqabil sai aka samu wa'anda su kuma sune khawarij suka mayar da ayyuka gaba ɗaya zama tushen imani mun yadda sallah imani ce mun yadda azumi imani ne mun yadda sadaka imani ce mun yadda tsari iyaye imani ce amma gudan su duk ba mu cewa shi kaɗai ne musulunci su kuma kawari suka ce duk abin da ka rasa na imani ka rasa imani gaba ɗaya sannan duk abin da wato ainihin aikata na laifi na sabo ya fi da kuma imani gaba ɗaya sau da wanci shi ƙarya sau ɗaya wurin kawai da kafin kuma sun gaba aka shi murji'a aka zo aka samu shi'a wa'inda suka kafirta ko suka fasikantar da sabon manzo Allah salatu wanda Allah ya jarabta cikin ƙaddararsa da rikici da husuma tsakaninsu wadda su ɗan shi ne kuma suka haddasa aka samu jahamiya wa'inda suka shiga babin sifofin Allah suka gurɓata suka karna suka fitar da hankali aka samu mutazila haka shi kungiyoyin suke ta bayyana sai da alkawarin Allah ya tabbata na samun tafarki saba'in da uku a cikin al'ummar musulmi dukkaninsu suna kira zuwa ga hanyoyin da ba na manzon Allah ba da ahlus sunnati wal jama'a su inda suka rike abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake a sa da shi da sahabbansa kuma ya lura ta duk kungiyoyin da muke faɗa a hakikalin su ba su da samuwa ta hakikali ma'ana ba ta kungiya da cikin kungiyoyin da aka yi a wancan lokaci wanda suke kafa sunan su a yanzu da wannan sunan da waɗannan akidun da hujjoji da suke amfani da su in ban da shi'a abu shakka akwai khawarij ibadiyya a Oman sannan akwai shi'a eh, ina nufin akwai batiniya a wasu daga cikin kasashen larabawa kalila sannan yanzu haka na najeriya a da mu'tazilanci ta fara kullu kai ce rigar sunna amma dai a ce aƙida wadda ba ta sunna ba tana da samuwa a ƙasashe ta kafa gwamnatoci tana da kuɗaɗe da take amfani da su tana da masu da'awa waɗanda take biyan su su je su watsa ta to babu kamar shi shi'a wani yasa magana akan tefi zama wajibi kula da ita da la'akari da ita ya zama fila musamman kasancewar da yawan ɗan bokun musun jahilce kai da yawan inda suke shiga a cikinta ba su kanta san tsile da lalaciya ce da ke yi sai mutum ya samu kansa a cikin abin da bai san gaskiyarsa ba wani abu in ka faɗa masa da sai ƙarya kake yi alhalin haka abin yake a cikin kuma yau da gobe za ka sa ya auka gare shi ga su da ta tafiya sun ɗauke ta yanki na addinin su koyon aƙida ba dole ne ka matar ka masana ya shekara goma wata san aƙidar ka ba dole bane in kana addini kuma kana ya ɓoye wa kana iya sallah a masallacin da baka yarda da musulunci su ba ka ɗauke su kafirai shekara bakwai taƙiya ke kana iya rantsuwa da billahi lazi kai ba ka shi'a alhalin kai jigo ne a shi'a kasa wanda ya zo neman auren wata 'ya daga shi ya mu ya rantse da Allah cewa idan yana shi'a kada Allah ya ba shi ikon tsallaka titi in ya tashi daga wurin Allah mai haƙuri ne Dalli ne mutum ya haka ɗan banza kike ke zai nan. Amma Allah ba irin mu Allah mai haƙuri ne. san kwanakin baya wani ya yi irin haka ya yi jayayya da wani bafulatin a kan shanunsa. Bafulatani shi ke da gaskiyarsa. Amma wancan ya sun shi jayayya ya je kashe kuɗi kotu. ka zo aka ce wannan mutumin ya yi rantsuwa ya zo ya rantsuwa aka hannunta masa shanu suna fitowa daga kotu daga nan wurin Allah ta'ala ya mutu cikin ciwo ya faɗi wurin sai ƙarshe dai gawa aka ɗauka Abulaci ya ce Allah inda kana haka da ba su raina ka <laughs> haɗa wannan ku haɗa wannan da cewa a ƙira ciya akwai holewa akwai jin daɗi akwai cin zarafin duk wanda aka ga dama duk wani mai mutunci a keta alfarmarsa a zage shi wannan daɗi ne da shi ga rayuwa ko ba ka ba akwai mutu'a mutuwa suna ji suna yauta mutuwa daɗi ko? Hmm. Ai kai tsawon da mutuwa daɗi ƙarya ne mutuwa daɗi ke cewa. sau da haka idan aka samu ba zawara ta ɗan shekara bakwai takwas tana zawarci ta buƙaci aure ba samu ba ta samu ɗan littafi sunan ta yi sai a ba ta shi kafin sati biyu sati uku an janye ta shi kenan sai ta karuwar addini ko da sunan addini da take karuwanci dan kana zuwa sauki ko kana zuwa cin kasuwa a anka da koloni da dandume to duk inda ka je kafin ka baro sai ka samu wata ka mutu ita a ranar a ba ta ɗari biyar ko ɗari uku ko duk abin da ya sauwaka in a cikin mafara ne ma sa ta faɗa so su ba ta hoce shi ke kun sai ciki aka shi ka ce baka sani in abin ke danta da ciki ko za a akwai wani malami a kwasu da ina haka ta taɓa faruwa gare shi yasta ta yi ciki aka kira sai ce ba bai aure ne aure ba da sanya ba suke ba ba dole sai ka sani sai ta sauku ɗan littafi tana guda ne sai mutu a to da sai ta ce to wallahi ta yi da wannan ta yi da wancan don haka ya zama ba a cikin nawa yau kaga akwai holewa ga kuɗi suna tara kuɗaɗe Allah ya ba su jajircewa daman shi ɗan wani lokaci ya fi samun sa'ar irin su ko ba haka zai ba su damar su ta zuba kuɗin ko kuɗin ba na samun lada ba ne inda in ka bayar za ka samu na rafu sai ya samu karuwa sannan kuma ga abin da ake kwamfar da ƙasashen waje su da ke galibi shugabannin su babari suke simo dai kudin waje ɗin ba kudin waje na masu rijiyoyin mai mun san ɗan najeriya da 'ya'yansa bakwai suke da rijiyoyin mai a iran yana gina kansa yana gina gidansa yana wahal da 'ya'yan mutane suna cin gari da ƙosai da kunu

kalifofi shekaru kusan arba'in dubunnan yaƙoƙi aka yi saboda Allah aka kau da kafirci aka tabbatar da musulunci amma gaba ɗaya tsakanin tarihin khalifofin abinda suke magana yaƙin jamal wanda aka ya kai shi yaƙin sittin wanda aka yi wuni duk dubunnan yaƙoƙin da aka yi saboda Allah ba sa magana sai wani yaƙoƙin da kwana hudu da ita da aka samu ita su tarihin daular umawiyya sama da shekara ɗari duk duniyar da ke raye har nan Najeriya har birnin Sin har Japan babu su addinin musulunci ba amma kuma zagin su ake cin mutunci su ake sarakunan su an maida su fasikai an maida su dolaye an maida su wawaye an maida su iska da haka ta hanyar gurbataccen tarihi dan take ake jaye ra'ayi to ai manzo daman sallallahu alaihi wa alihi yayi wasiti cewa amirul mu'minin ali shi ne zai karba sai aka zalunta aka yi wannan aka yi wancan a takaice da surukan manzon Allah da makotansa da almajiransa da ladannansa da wanzamansa da sojojinsa da mamansa da masoyansa da kowa da kowa da ya zauna da shi ya taimaka ma jini sa to in shi a suna da hanya ɗari na soke maka su su nuna maka mutanen banza ne iya wanda wannan suna da shibhohi a cikin ƙoƙani da hadisi akwai su ayatul wilaya akwai man kuntu maulahu fa za akwai ayoyi akwai hadisai ingantattu da aka tankatar da su daga inda suke aka jefa su don su zuciya akwai kuma da aka kirkiro na ƙarya ana madinatul ilmi wa aliyun babu da wani hadisi kwanan da lojik ya zo ni babban limami a Najeriya yana kariya wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annazaru nazaru ila ali ibada duba zuwa ga ali ibada to duba zuwa ga manzo Allah kashi kuma ne ne so gulumi da faifaya da wuce gona da shi? don haka sun kware wajen amfani da kafafen watsa labarai da kafofin sadarwa irin da zamani wajen ƙoƙarin fitar da mutane duka wannan ina so in nuna mana ne wato ainihin irin yadda tasirin su yake wanda ya ba lalle al'ummar musulmi da su ke wajen gano hakikalin su da kuma ba kan mu kariya daga gubar da suke shayar shi a addini ne mai zaman kansa wannan ba ne na faɗa ba ibnu babawai al-kummi cikakken malam da shi'a Yayi yi littafi abin da ya samu suna dinin imamiya addinin imami na ga shi addini ne mai zaman kansa ina da ke mu fahimci wannan inda za ka san cewa imamiya addini ne mai zaman kanta kalli littafi inda mutum zai zauna ya rubuta shafi ɗaya ɗaya ɗaya har ɗari biyar ne mujallaji ɗaya da sake wani mujallaji biyu da sake wani mujallaji uku mujallaji ɗari ɗaya da goma sha hudu abin da ke cikin ban da zula ma Allah da manzonsa da bayan Allah ta kariya da littafi sunansa harun zuwa. wanda hakikaninsa biharul zulmat ta sai shi a Lebanon da daɗewa ta kuma sai shi a matsayin yanzu haka na mallake shi wanda na saya a Masar mujallabi na talatin da uku sai na zo na tarar da guda uku aka samu na talatin da hudu shi ma haka abin yana bani mamaki da na zo sai na duba sai daga ake na talatin da uku da ba abin da ke magana ta ce kinuwa da cin zarafi da cin mutunci da kazafi ga uwar mu mulai Aisha radiyallahu anha ka ta karo ni ko da ni ma zan yada wasu na talatin da shi ne kan Muawiya Allah ka mana kariya to menene shi'a kalmar shi'a da nufin wannan aƙida da wannan ƙungiya bai zo a Qur'ani ko hadisi a larabci kalmar shi'a tana nufin taimako ko ba da tallafi ko goyon baya amma dai ana iya amfani da ga alkhairi an fi amfani da ga shari'a haka za ka tarar da sau goma sha biyu ta zo cikin ƙur'ani wuri ɗaya ne kaɗai za a iya fassara ta da alkhairi sauran wurare goma sha ɗaya ba alkhairi ne yadda ai sai an za su tashi kullum za ka tsince da ilimin shi'a ke ibrahim فشك يا مسو إن الذين فرقوا دينه وكانوا ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها من الذين فرقوا دينه وكانوا وربك لنحشرنه والشياطين ثم لنخبرنهم أو لجهنم دسيا ثم لننزعن من كل شيعة ولقد أهلكنا أشياءكم قل هو القادر على أن يبأس علي عليكم قل هو القادر على أن يبعث قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة شيعة تزور من وسائل السلكة سموهم بهذه so a hadisi kuma ita da shi'a bugun yarkun jiya akwai hadisin bakhariji wanda ya suka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda annabi ya yi rabo ya ce wannan rabon ba na Allah ba ne wanda ya ji wannan magana hankalinsa ya taki ya zo ka ƙaru manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ga manzo Allah idan kana ba, suka ce manzo Allah ka bari mu sake yake ku kyale shi sai ya kulu lahu shi'atun يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه ومن الا وكنت زي سامد وسجماء وان ذاك الظرف فقع الدين سنه كيف المتن فصدق تاع الدين صور الظرف خلاص وانت يسي يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان لا تريد كيف المسلمين سنه بل الكافرين سجيب فان امثل لك سنه لمن لا ده kawar da ana karin sa su ne aka yi su yanzu da su don ƙungiyoyi daban-daban su ne isis su ne boko haram su ne shabab su ne alƙa'ida suna da'awar musulunci suna da'awar jihadi amma kuma jihadin su dukkan musulunci yake karewa kuma bala'in su da fiki da su ba wanda ke ɗanɗa da ta sai musu Sheikh Muhammad Mutawalli Sha'arawi rahimahullahu ta'ala ya taɓa gamuwa da wannan boko haram na ƙasar Masar suna tattaunawa ya ce mata idan na ba ka bom na ce ta jefa gidan rawa inda ake shan giya na saba ma Allah ah, wannan ai da gudu ma inda jefa jihadi sai ce to idan ka kashe su suka mutu ina za ku je yake wuta yace ina shi dai yake so su je yadda ke sai sai yace wuta yace to kai da kada shi dan ne yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam lokacin da ga wata gawa ta ba yahudi an fito da ita ku kai da halaye suka ce ya rasulullah wannan ba yahudi ne to ana da kike fuka a kan rasa shi sai ce ina baki cikin bai shiga musulunci ba Allah ya Allah ya rayuwa wannan shine wato ainihin ruhi na shari'ar musulunci amma ka zo ka tarar da mutane a masallaci ka jefa masu bam mutane a layin atm ka jefa musu bam mutane a kasuwa a asibiti ba a bauchi haka samu kular abinci a ce bam mai a cikin to wa za a asibitin kuma jihadi ne za a je a yi waɗannan su ne manzo Allah ya kira shi'a da maganan maganar kadariya don su ma yi maganar su al-mukazzibina bin qadar wanda ba su yadda Allah ke hukunta abubuwa ba manzo Allah ke wa hum shi'atu dajjal su kungiyar dajjal ta ta ake kungiya da magoya bayan su ake kira shi'a amma ga harshen ƙur'ani da sunna yana da wuya su zo da ma'ana ta alkhairi amma a tarihance lokacin da fitina ta bayyana wasu matasa marasa imani suka tashi suka zargi sayyidina Usman surukin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk a tarihin kasar ba a taɓa samun wanda ya auri 'ya'ya mata biyu na annabi ba in ba shi ba wanda manzo Allah ya masa mubaya'a da hannunsa yace hadhihi yadu usman Wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya yi masa bushara da aljanna akan sadaukar dukiyarsa a lokacin da yake ji ruma suka zo suna zargin shi da abubuwa marasa daɗi har suka kai masu suka kashe wa'annan mutane sun sa duniya ta rabu gida biyu saboda fitinar haka zamo daga kam na sham sai kam na iraq kam iraki da kam sham kuma suka yi faɗa su wanda shi ya haifar da yakin sirki to bayan rabuwar mutane sai kasance ɓangaren iraq ana kiransu shi'atu ali ɓangaren sham ana kiransu shi'atu Mu'awiya. amma dai daga bisani shi'a ta kaci sunanta a matsayin waɗanda suke gabatar da ali ibn abi talib radiyallahu anhu akan dukkan sahabbai ba baki daya a yanda sauran duniya take ganin khairul ummati ba'da rasulha Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman thumma Ali wannan su suka canza abin ta ce Ali thumma al-Hasan thumma al-Husayn thumma Muhammad ibn al-Hasan ibn Ali thumma Ja'far ibn ibn Muhammad Hazwa wani محمد sha biyu wanda Allah ta'ala bai halice shi ba to waɗannan su ne shi'a kuma inda sun tsaya da cewa Ali ya ci Abubakar da Umar da Usman sai da suka somo da farko abin da an sauki da farko sun fara da maganar khilafa suka dawo ga maganar afdaliya suka dawo ga suka ga sayyidina Usman shi da ya takara da Ali lokaci daya daga nan suka tsallaka zuwa ga Abubakar da Umar suna fasikantar da su daga baya suka kafirta su suka ce munafukai ne suka ce in iska ne sai daga cikin malamansu yake cewa manya-manyan makiyan Allah a tarihi guda uku ne umar sun ma abubakar sun ma Ko wa'innan makiyan da yake cewa fa su ne abokan rayuwar manzo Allah sabbina da rai da kaltu ana abubakar wa umar خرجت وانا انا وابو بكر وعمر ذهبت انا وابو الى من قال لي ابو بكر كيف ابو بكر وعمر قال لا يك كارم سو الدنيا يا ابي سي متى سي متى كاري على هيرا سو كاين يا كاش اكبر يقولوا الله سن كائن سو سو كاورا ومن الله صلى الله عليه وسلم سوني ما في سو يور بوتاني زو من قال الله قال يا تنبي من الله صلى الله عليه وسلم من احب الناس اليك wa ka fito a duniya ce Aisha ya ce ina rijal ya ce abuha mazaje babanta da shi su waɗannan su ne suke tsaji da cin zarafi da cin mutunci yaushe ne aka samu shi'a wani malami ya ba da amsa lokacin da aka so shirya munazara a kuke muƙabala tsakanin malaman shi'a da na sunna sana ku daina yawo bayan nan aka gayyato duniya ta taru wuri guda shi babban malamin sunna sai ki fitowa da wuri aka taru jinjin kamar haka ko a ɗan haɗu shi sai ya shigo da takalma su a sansa, yana shigowa da takalma kun san abin dole a kai da hankali babban jagoran shi ake to ka aje kalman ka daga waje mana shi ce a'a kai na samu labarin sun za mu din manzo Allah ai shi a kata takalma suke shi ya ce waye ga maka akwai shi a zamanin manzo Allah sai ko ki kun ka kirkiro ta mukabala ta kare babu amsa ba kai ta. a idan muka koma cikin littattafan shi'a za mu ga ra'ayoyi da daban har guda takwas a kan menene tarihin shi'a ko kuma yaushe ne a cikin shi'a suka bayyana akwai daga cikin malaman shi'a masu ra'ayin cewa shi'a ta riga annabi bayyana sai suka ce domin duk annabawan da aka yi ma dukkan su Allah ya sanar da su wilayar Ali kuma ya ɗauki alƙawari gare su cewa su yi mu baya a masai da kuma a yi kansa ba suka ce da Allah ta'ala ce walaƙad a haidina ila adama min qablu fa nasi ai a hidina ilaihi wilayat amirul mu'mini kin ta ga da adam ko wazo sai an tarshi kai imani da ali ra'ayi na biyu masu cewa a'a shi da annabi ya fara shi'a shi ne ra'ayin nubakti shi ne ra'ayin kumni da wasu daga cikin malaman shi'a annabi ne ya bayyana da shi'a a ranar jadid ranar da ali yi masa mubaya ya bashi tuta yake kai ne khalifa na a bayana amma wai duk sabon manzon Allah a shekara ashirin da uku suna bashi gudunmawa suna taimaka masa suna isar da addininsa suna son sa fiye da kawunansu da iyayensu akan ya naɗa kanin duka suka yi masa bore suka masa tawaye har ma kai niyyar shi akwai masu ra'ayin ce a'a ba annabi da ya kawo shi'a amma daga cikawarsa aka sami shi'a mutuwar annabi ne jikin Allah da sahabbai suka a cewar su suka rika wani ba wanda annabi ya ce ma to nan da aka yi shiyar abubakar aka yi shiyar kuma da aka samu ra'ayi na hudu wata da ammar da abu zari Jafari da misbad su ukun nan su ne suka fara shi'a domin sahabbai sun yi ridda saboda sun irin wasitin manzo Allah na nada sai Ali sai waɗannan su uku suka zo ɗan kare suka kafa ƙungiya ta goyon bayansa wanda kaga wannan ƙarya ce jino nan ukun ba wanda bai bada goyon baya da abubakar da umar da usman har shi ali kansa ali ya yi gwamna zamanin abubakar ya yi gwamna zamanin umar ya yi alƙali zamanin umar ya yayi jakada zamanin usman ya yi liman ya yi halifa komai ake yi, duk mukamai yi. in shi ne babban mai bada shawara zamanin khalifancin sayyidina umar in kuka lura da ɗabi'a akwai kusanci tsakanin ta abubakar da ta usman akwai kusanci tsakanin ta umar da ta ali to zamanin khalifancin umar wanda ya kai tsawon shekaru goma sha biyu har da ƙari babu wanda ke faɗa a ji a daula kamar sayyidina ali duk da umar shine kasance musulmi kai duk daga payroll da ake biya allowances da ake ba raba musulmi ali ya fi umar albashi a gwamnatin musulmi ta zaune lokaci saboda umar da ya kafa kwamiti sai a yi a tsara kowa daidai kusancin dangantakar jini tsakaninsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya fi kusanci da akan umar umar ka da aka fara sa umar sannan abubakar iyalan abubakar sannan waye umar ya gare ya ce ku aje ni inda Allah ya aje ni shi ku fara kawo matan manzon Allah sannan ku kawo bakkallinsa sannan ku kawo jikokinsa ƴaƴan Fatima yace sannan ku kawo ƴaƴan mm. bakwanninsa su ali su filo da sauransu da sauransu sannan daga baya shi da sauran jama'a suka yi daga albashin sarkin musulmi a lokacin kusan rabin albashin ali na bi talib yana gida umar su aika a kira shi shawarce kan al'amari amma kuma ka zo ka a ce aka yi masa ne ɗauki ƴarsa ya aurar da ita ga umar shi alikin kuma har ta haifi ƴaƴa guda biyu cikin ciki zai zai barin ɗan shi'a su yi rayuwa mai daɗi duk suka na wannan abin da ba su faɗa ba kai kulini a cikin alkafi ta yi zalika awwalu farjin gusil nahu ai ƙakin ƙakin wannan farji aka yi mana kazamar magana wa aka yi kwatan wanda kuka ce duk duniya kowa baya iyawa da shi wanda kuka ce ya ɓantale ƙofar haibar da hannu guda wanda kuka ce in yana gudu zai je yaƙi ya ga dokinsa ya kasa ɗauka yake kirata shi yadda ake rata takobi shi ne za a kwaci ‘yarsa a zauna lafiya? ina banu hashe eh? ina banu abdul musalib gaba ɗayansu da wani zai taso daga banu adiyin karamar kabila irin ta su umar zai yi kwaci a zauna lafiya don kuka lura amma ya yi gwamna zamanin sai na umar سلمان الفارسي يا يبقمنا زمن آه، مدائن زمن سيدنا عمر كم إيجين شي أبو ذر يبقمنا بطبو ذا من قال يا هنش أتي يا أبا ذر إني أحب إني أحبك وأحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على اثنين ولا تولين ما ليتي يا أبا ذر إني أحبك wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi abin da nake so ga kaina ina son shiga kanka wa inni araka da'ifan kana da rauni Abu Zar bai da rauni jiki mujahidi Abu Zar bai da rauni na na zuciya na rowa karimi ne mai yawan sadaka wani irin rauni Abu Zar yake da shi rauni ne na fahimta al'amari Abu Zar yana da aqidar cewa duk abin da ka samu yau dole ne ka cinye shi gaba ɗaya أبنت يرجع كذا، بودي كذا زي كذي ما قال لا، ولا كذا كم بعدين كذا زي كذا كذي نسيان يا كذا، إيه؟ أنا بقول كذي شنو ألبا شن كإني فيتو أوردا، ولا كذي بيجي شيء أوردا نوتو ولا نوتو كبر شنون أنا هذا، ولا كذا ولا يسافر كلا، وتعالى كذي إذا باك شاورا جي. شركة دخل وتشو جبانتي شركة أباك أجي دوسي مراي، بين أما كشو جبانتي شركة كذي زمان. in ba ki dukkan marayu kuma zai sarka da ya kare in ga ba za a samu na lafiya ba wani kasa abu zar da ya gwamna ba amma ba da haka ba a zamanin usman akwai good rapport akwai alaka hamima tsayiba tsakanin su shi yasa ba lokacin da kasa zama a sham shi na mu awaye ya rubuto mu usman usman ya ce ukudum alaina ka zo wurin mu saboda zuwa yake kun ga lokacin ya tsufa ibn muawiya yana gwamna ya zo ana raba dukiya ce ga ta sassa ya ɗauko sanda ya buga mu gwamna kun ga rai eh a bata yi a ce his excellency ake sanda ka buga ma. kuma ita tiji ne ba ya taɓa ka abin shirya eh, eh, bin yayi shi na wasu sai ce okudum ilaina ka zo in sai ce kamanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce idza balagha al-bina'u sal'an fakhruj min al-madina manzo Allah ce idan dino garu gine-ginen birni suka kai dutsen sala suka fita daga madina sala tana na in kun san shari'ar sultana wanda in kun san ko masu transit inda motocin safka suke yawa su mala arewa ga motocin safko nan da dutsen sala yanzu duk an zai zai shi manzo ce in madina ta kai nan tafiya duk da jikin abu zare sai ce wala ya ce a kan zala ya faɗi haka ita ta yanzu ne ya dai ya ce ina son zai ramna sai ya bashi bawa wanda ke hidimarsa ba shi akuya wanda zai karɓi nonin su don ka bashi kuɗi dan nan madina ka sai ka zai karɓi amma ta ka bashi akuya mai mai goyo wacce tana da nono akalla duk inda jinjirin a tsaka yana ta to san Allah ya kaɗi rayuwarsa a cikin wani ƙauye wani daji daga shi sai bawan nan na. bawan ya fito bakin titi yana neman wa zai kiyaye shi jana'iza sai ga anas dan malik da wasu kawaga za su wuce sai ga ku zo ku taimaka wani bawan Allah ya cika ko da suka zuta ga anas yana kuka yace rahimakallahu ya abazar laqad sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul inna abazar يحيا يحيا وحده ويعيش وحده ويبعث أمة وحده الله يجيك أبو ذر زيرا يشي سهل ومتشي سهل أكاد شيء الأمة من زمن كفة akwai ra'ayin malaman shi'a da ke cewa shi'a ta fara ne bayan kisan zilar da aka yi wa saidina Usman lokacin da aka naɗa Ali sannan da shi'a ta fara akwai masu a'a daga yakin Jamal ne wanda aka yi tsakanin Falha da Zubair a gefe ɗaya wanda sun dai suna na Aisha ta haka su da kuma saidina Ali a gefe ɗaya wanda muka ce yaki ne na wuni ɗaya wannan shine ra'ayin Ibn Madin akwai ra'ayi na bakwai a cewa a shi'a ta bayyana bayan yakin Safin tsakanin jeshu asham da jeshul iraq akwai ra'ayi na takwas a cewa shi'a ta bayyana ne a zamanin sarautar yazid ibn muawiya lokacin da aka kashe hussein duk waɗanda ba da ƙarya ne ba gaskiya ba ne shi'a ta bayyana ne ta hannun ilmu saba wani ba yahudi maƙin musulunci wanda ya shi rigar musulunci ya tada hankalin mutane ya sa aka kashe sayyidina usman sannan ya tare ƙarƙashin سيدنا علي ya haddasa fitintinu masu yawa a al'ummar musulmi kuma shi'a ta zo ne a hankali a hankali ta fara da nuna son iyalan annabi ta zo zuwa ga wariya iyalan annabi aka ɗauke su aka bar wasu aka ce mata annabi ba iyalansa ba ne aka ce sauran 'ya'yansa in da fatima ba iyalansa ba ne aka ce sauran jikokin ɗan da hasan hussein ba iyalansa ba ne aka ce duk bakwanninsa su abbas su hamza duk ba ba ba alin jiki bane ballanta na ƴaƴan wanda kun ga lokacin da 'yar abu lahabi kaji ana zonayar ta ana karanta tabbata da abi labin wasan da ta zo ta kawo ƙara gurin manzo Allah sarsa hudu ba ya kulla a masallaci yake mali uza fi ahli shi ta ake cuta banga iyalena duk da 'yar abu lahabi ita musulma ce ahalin manzo Allah ce ake kafar sace abin da ya hana Abu Lahab zama ahalin manzo Allah zaman ka kafiri bai ka zama ahalin manzo Allah kana kafiri amma duk wanda musulunci daga zuriyar Abdul Muttalib su ahlul baiti su kan iyalan manzo Allah su kan matan manzo Allah ma Qur'ani ya sauka akan su cewa kurna ma yusla fi min buyutikunna من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا كبيرا كابر يا نساء النبي لستن كأحد من nisa. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وكرن في بيوتكن ولا تبردن تبرد الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن بآيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا amma da ake sa suke fasili da wanda suke duk ba an da ke bane a taƙaice abdullahi ɗan saba'i ganin da lokaci ya faɗa ne mutum na farko da ya fara bayyana suka abubakar da umar da usman da sahabbai ya barranta da gare su kuma yace aliyu ne ya sashe yin haka ina bi tsari. akan wannan na ali ya kama shi ya yi ikirari ya kashe shi kuma wannan kisan sai bai kara za wata fitina da wani kici kuma babu lokacin da za mu faɗaɗa magana a kan to ita kan shi a wani irin addini ce akwai abin da mutanen gabas ke ce ma kwaɗo mu kuma wani mana shi kasu ko ba haka ba ko rummace a samu ganyen rama a samu wannan tsaki na dawa ko na gero ko na shinkafa sannan a samu kuli-kuli a samu wani a haɗa dai a yi kun gane ko? in kuna jin tattu to shi a tattun addinai ke daban daban wallahi babu wani addini a duniya wanda babu shi a cikin shi'a in ka dube ta to za ga akwai yahudanci a ciki kalli siyasar shi'a tsarin yadda suka ɗauko mulki daga manzo Allah sai ɗan kusansa sai jikansa Hassan sai jikansa Hussaini daga nan sai ɗan Hussaini sai jikan Hussaini sai ɗan jikansa sai jikan jikansa sai su taɓa kullinsa haka wannan tsarin mulki ne da Yahuda suka shimfiɗa a musulunci babu gado a sarauta amma kuma sun daga zo suna sukar kiri na mu'awiyar dambe yana da kasa wanda a lokacin ya cancanta ko babu komai yazid ya yi amirul hajji الجدائي يزيد شيبون قسطنطينية من زال صلى الله عليه وسلم وجلة ذات بوء جن قسطنطينية ولون من المذكور لم على يغفر الله تحصل ده حسين سوجو جيدي فالحشم بالنوت يزيد فالحشم كبوت والنمر يزيد مسلم بحاجة كبنية ببصيرة عن جن نيسا وانا يأتي مسلم أوي أزامن الملكة يارين أساسيات جمع رايو أسلق أبو سقل كنوين ya ce a daina tura mutane jihadi saboda wata uku ya ce a rika haɗe mutane albashi da yawa domin su haɗa kuɗin su yi jari ya kawo siyasoshi da yawa zamanin mu'awuya ga shi ɗan sarki ko da aka haife shi babansa yana gwamna baban sai shekara ashirin yana gwamna sai shekara ashirin yana shugaban ƙasa ga yamin wa zai gwada mawani biyu a shi da kwarjini a cikin mata shi yasa lokacin da aka naɗa yazid duk duniya mutum uku da basu masa mu ba da abdullahi ibn zubair da abdullahi ibn umar da al-husayn ibn ali abdurrahman ibn abubakar ya mutu kafin mubaya'a ta tabbata amma su hudu amma lokacin da ba'awa ya cika aka yi mubaya'a ta hakikani ba kan yarima ba kan sabon sarki dukkan sai ba in da biyun da husayn dan ali da abdullahi dan zubair shi yasa ɗan shi'a suka tare gindin husaini suka ci ingiza shi suka ce ka zo Mai juyin mulki mu tumbuke yazidu mu ɗora. ka suna ba suke yi munafukai ne ƙarya suke yi idan da gaske suke yi su tumbuke gwamnan suka kufa tukuna mutum dubu talatin dubu ashirin don hakika wasiƙa dubu goma sha takwas suka aiko masa na goyon baya ya ce su fara cire gwamnan ta riƙa gwamnan sannan da baya karɓar maka shugaban ƙasa amma ya zo aka rasa mutum takwas da za su sarbe shi ƙarshe suka sake shi ga gwamnati suka taimaka wa gwamnatin rundunar mutum dubu hudu a kuka kuka ba ka samu mutum arba'in wanda ba a shi'a ba amma mutum dubu hudu suka zo suka kashe shi sannan suka rika kururuwa ga duniya suna cewa yau su an kashe husaini za su kashe fansa husaini suna yankan jikinsu da sauransu da sauransu ba ta kai akwai yahudanci a cikin addinin sannan akwai kiristanci a ciki duk wanda ake libu kukuwansu ake libu jana'izar jarraba su da kirista لن أقول مجلوسا سيأتي وأن يمكن ذلك أبنى سيتم تطبيب أبنى غوشي أبنى ذلك أي دوك إرجي أما عرفتك دوك كل شيء نوان دي تسير إلا جيلا كل ذلك كريف سيد أماري بدا سكرا بس تصبح سأيتم متأكوي ما بس إباري ذلك سوى لنا أبو بوان لك مجلوسا سيأتي أوكوش أنا كنت ألا لوك سيمدا buhari ya tafi jinya a kuka sun hura wuta sun kewaye ta suna karanci karanci suna jefa ba ya suka samu wannan a kone addini da yake yake tsarkake wuta in ban da majusanci to sannan akwai addinin budda addinin indiyawa a ce in ta kalli wannan rawanin da suke yi duniya ba inda ake rawa da in ba wani indiyawa wurin addinin budda ba rawanin addini ne suka ɗauko suka shigo da shi in ta kalli wannan tambarin da iran wanda wasu da kana kamar Allahu kafari ne na addinin Indiya su ta kike addinai iri iri suka taru suka kamar da shi'a da yake matsayin shi'a dangane da musulunci na hakika abinda jaddidi usman dan fudu ya ce abin nan hadisi da ƙur'an kuna ji zumaina da ijma'u su uku ɗaya abu su addinin musulunci abu uku ne Allah ya ce Allah ya ce al'ummar musulmi ta haɗu a kan abu kuma yanke al'ummar musulmi ana al'ummar farko ake nufi yadda kuma ya baka iya sanin al'ummar ma yanzu ko a nan mafara da ƙauyukan ta waya san lungunan da akwai malamai da baka shara yanzu amma a zamanin sabai ta tsarar wuri guda saboda kana iya sanin menene matsayinsu ijma'in safa yake da shi su kuma sai shi'a imamiyya cikin addinin su shi ne imamai goma sha biyu da haka komai yana zagaya ne a kan imamai goma sha biyu ba kan ƙur'ani ba ba kan hadisi ba ba kan ijma'i ba game da ƙur'ani a wurinsu wannan ƙur'anin namu ba cikakke ba ne ba kuma original bane saboda ne saboda babu ambaton imamai a cikin babu sunan alikoso daya inda akwai sunan zai ko ba ka ba akwai sunayen annabawa akwai sunan maryam kamar yadda bisa imran Allah ya saba sarja sahabin manzo Allah tsaro tsaro zai bawa ka ne ga sunan sanashin qur'ani amma babu da aliyu suka ce a wannan ba zai yi ba da ka qur'anin bai cika ba suka ce kuma ƙur'ani na gaskiya yana wurin ali kuma ali da bayyana ma kowa ba har ya musu za ka sai lokacin da mahadi ya bayyana sannan dai ƙur'ani zai sake bayyana sabo sau da duk rayuwar da ake babu ƙur'ani ake yi suka ce akwai wasu littattafai da ake mai imamai wahayi suka ce imami in yi magana ne take da maganar Allah ne take da maganar manzon Allah suka ce ƙur'anin ma na ƙwarai ba wanda ya fassara ta duniya sai ali sannan kuma idan Kur'ani ya magana ba ta zama hujja sai in imami ya amince da ita sannan imami yana iya ƙara, kari ko ragi ko kwaskwarima kuma yana iya a cikin maganar Allah da maganar manzon Allah kuma yi magana magana tana ta ta alqur'ani suka ce akwai abin da annabi ya boye bai bayyana ma kowa ba sai ali ta ta dai أريد وأنا القرآن إيشي أنا شكر بسير وحسن على ثلاثة كنتم خير أمة في هذا خير أمة تقتل تقتل الهسين الأمة اللي تقتل الهسين كنتم خير أمة كنتم سجد وأنا عبادة أقول إن سكي الآري من جلاتي ورفعنا لك ذكر فكتي عليا سهرك جوانتي فكتي أقول سورة ورين دبابو سورة النورين سورة الولاية suka ɗauki duk wasu ayoyin tauhidi suka ɗora kan ali duk ayoyin shirka suka ɗora kan ahlus sunna kamar inda Allah ta ce huwa al-awwal wal akhir suka ce ali yake nufi lalle ku dilla da kafaru suka ce an rage mata yawa domin a cikinta akwai sunayen munafukai quraishawa sabaki an wannan talaqqu ne ya za a yi munafuki ba quraishi lokacin da a jin kala take kan kiran zuwa ga musulunci shiga musulunci da kwatar dari ne ba a munafurci a lokacin masu majority ake ma munafurci ko ba ka yanzu duk wanda yake da PDP a Najeriya suna zan su da gaske ke sun kwace da mulki hannunta ko ba haka ba amma APC ba kowa na ya shigo ta saboda akwai mulki duk mulkin da yana da rauni suka ce akwai abubuwan da gyaran fuska a musu alqur'ani akwai wanda an gabatar da su an kamar da Allah ta'ala ce ya maryamu kunusi li rabbiki wasjudi wa ai suka ce a'a ai ruku'i yake fara zaka warka i wasjudi ne da Allah ta'ala ce yas'alunaka anil anfal suka ce a'a yas'alunaka al anfal ne bara ne suke yi su fa sun tambayi annabi ya zamu yi da anfal ganima ya zamu yi da suka ce a'a Allah ya suka ce a'a suna roƙon suna da Allah ka yan mana ganima haka da sai da an dinna duk sun canza ma'anar ayar shi kuma hadisi daman ta wurin wa za mu same shi wa ya ga annabi da zai kawo mana hadisi wa ya ji maganar annabi wa ya rayu da annabi wani ne mai ce sallahu liman hamidu ya ce alamma rabbana wa lakal hamdu wani ne ɗaura ma annabi aure wani ne annabi ya ɗaura masa aure wani ne ya raka annabi wani ne ya yi ciriki da annabi duk wannan su ne ake tattarowa a kawo hadisi sun ce duk wanda suke wannan mutanen banza ne yin sa ba sai da su haka daga nan zuwa hadisi ai watsi ne suka ce su ne ba kuma wannan suna da imamai wanda ake ma wahayi idan kun ce ku annabi ruhul kudus jibril ke zuwa wurinsa su nasu imamai suna da ruhul kudus suna da ruhul iman suna da ruhul sha'awa suna da ruhul uwa suna da ruhul haya abin hadda rashin kunya kaji wani ruhul sha'awa irin waye ne wannan kuma wai kowace jum'a imamai suna zuwa wurin al'arshi su ɗebo ilimin da suke so daga lauhul mahfuz zo da shi duniya wanda ya sa Muhammad Hussein al-Kashif al a cikin littafin sa asul shi'a wa usuluha shafi da 79 da inda shi'a la ya'tabiruna min as-sunnah illa ma sahha min halin ahli al shi a ba sai da wata sunna in ta ba ta gidan manzo Allah ta zo ba kaga duk sahabbai dubu ɗari ayyukan dalili su ba su da amfani yace amma ma ya ruwi misal abi huraira wa samarkan da jindub wa abr bin al-as wa na za'irin alaysa min al-imani fi dalil kadari ba'uda kin rayana mutane su ko daidai da fuskin sauro ne kai a cikin abu huraira ya ce wato kuka lura duk wanda ya bada gudunmawa ga garo wajen yaɗa sunnar manzo Allah to shine sai shi a tafi tsana suka ci sauka sai su ce masa abu huraira ya shekara ta hudu kai wurin manzo Allah tsakanin ku da Allah jami'ar Usman dan Fodiyo shekara nawa kake ka baka digiri shekara hudu ko hawa nawa kake karatu a wuni kana da wuken ko baka da wuken akwai vacation ko babu akwai lecturer da ko shigowa ba sa yi haka ne ko ba san amma a cikin shekarar da hudu ya yi cikin a digiri abu wurin rasa digiri wurin manzo Allah shi da in shiga yaro ba manzo Allah manzo Allah ya shiga gidansa ba duk ko ban aiki manzo Allah zai shiga shi zai rika buta sai an sai ya sa masa sannan ya fito ya tsaya waje in manzo Allah ya fito ya karba shi ke rika masa takalminsa shi ke kama ruwan alwalarsa shi ke ban talo masa asuwaci ya gyara ya faɗa yake ya ce yan kasuwa suna kasuwa manoma suna wurin noma masu iyalai na wurin iyalai ce, ban da kaka ban da ka ban da jika ban da sana'a zaune nake wurin manzo Allah dan abin da ka masa yan mun inci yace sannan ni turan da manzo Allah ne addu'a ban sake nan ba da sake nan ba wallahi na tabbata cikin da in aka ce mu kawo abin da limai ya karanta mana sallar isha'in nan bukai wallahi rabin mu ba za kawo to abu huraira ka ce masa yanzu bari in tabbe ku ranar me aka yi sallar idil fitr idil sallar karama ran juma'a ina kai sallar idi kowane kuna iya tuna ko ina kai sallar asuba a ran nan me liman ya karanta a ran nan duk irin wannan ya kama abu huraira wallahi ba zai kuskure ba zai saboda ni saboda tun lokacin da manzo Allah ce masa shimfiɗe garka ita manzo Allah kana ta karatu bana gana yace jin da zanin ka ya shi bida masa da yake to jin eh ya jin yace to wallahi kumran nan ba abin da yake gana ne fita duk abin da yake yake kuma cikin haka ba duk ruwayoyin Abu Huraira da baki ɗayan su dubu biyar da ɗari uku ne da saba'in da hudu alhalin ƴan shi'a suna da makaryata a cikinsu waɗanda ba na wasa ba misali سنة جابر الزؤفي سنة جابر الزؤفي ينبغى كده كثن كثي ثمانين سن تري مع الكتب الأربعة الكافي من لا يحضره الفقه آه، تلخيص الأحكام الاستبصار دو إنهم من ينين شاف الناس كثي تمانين سن تري رواية جابر الزؤفي jabir zufi din nan kuma babban makaryaci ne kuma sau ɗaya taɓa ganin imamu sadiq bai taɓa ganin bakir ba amma duk ruwayoyin su da sama da ruwaya dubu arba'in da hudu da ɗari biyu da arba'in da hudu 44,244 suna da zurara ibn al'ayyar sumbus ba taɓa ganin sadiq ba amma ya rota hadisi dubu ɗaya da ɗari biyu da sittin da uku daga wurinsa shi da man ɗan kiristoci ne sun musulmin kirista ne ayan shi ma baban su kirista ne suna da irin su mugira ibn sa'id suna da irin su sabah al-muzani suna da irin su abu basir suna da mu'min tsaq suna da hisham ibn salim al-jawaliki duk wa'annan manya manyan makaryata ne amma kuma suna suka sayyidina abu huraira radiyallahu anhu to a takaice in ka koma ga hadisi shi a zero ce saboda duk inda ake karɓar hadisin ba su da masu bada hadisi Wannan ya sarfa su da littattafan hadisi har duniyar suna ta gama rubuce-rubucen yanzu misali kamo daga mu da yaushe imam malik ya cika shekara 177 ko kuma dai hadisan zuhuri tun zamanin tabi'u شكرا ta tasa'in كرا tara شكرا تأري أركضوا إمام مالك aka zo imam كرا إمام da saba'in da tara imam shafi'i imam abu hanifa ɗari da hamsin kafin imam malik imam إمام الشافعي ريبيو ده هدو إمام آه، أحمد ريبيو ده 40 دقيقة إمام البخاري ريبيو ده 50 دقيقة إمام مسلم ريبيو ده 6 دقيقة حركة هو شكرا على البصار هو كو shi da aka zo abu jafar al-kumbi ya rubuta basairin daraja wanda ya cika shekara ta ɗari biyu da sittin sannan aka fara rubuta dace a duniyar malaman sun shi'a daga bayansa sai kulini shekara ta ɗari ashirin da takwas wanda lokacin duk da su imam abu jafar sahawi sun daɗe da wuce ba ba su da ilmin rijal ilmin ce mazaje wani da gaskiya ne wani makaryaci ne wani ya karatu ga wani duniyar suna ka daɗe da cika da wannan su ba fara rubutu ba sai da kashi ya zuwa ƙarni na ɗaya da jalo kashi an lissafi ne karami wanda ta raba tahzibul kamal sau ɗari sannan ka da kashi guda bayan sa ba wani littafi na imun rijal da ya a duniya shi'a sai da zainul din al'amuli ya zo wanda kashe shi aka yi saboda kafircinsa shekara ta ɗari tara da sittin da biyar bayan wucewa hasu imamu suyuti nan baya bayan nan sa taƙaice suna da matsala a fuskar hadisi kuma a ilmin rijal addinin shi a kwankoli sau da haka kowace irin magana ana iya gaskata ta ba su da ma'aunai irin waɗanda duniyar suna take da su idan ka zo duniya ahlus sunna kace ne inda ta tarihi za a ce maka mattasala isnadu bi naqli al-adl الضابط تام الضبط عن مثله إلى منتهى الإسناد من غير شذوذ ولا علة قادعة su a wurinsu babban ma'aunin ingancin hadisi ya saba ma amawa su waye amawa mu alusunna idan hadisi ya saba mana to ya inganta sannan idan mutum ya zama majhul ba a san shi ba mu alu suna ba mu karɓar hadisin sai mun san shi sai an sama kalla mutum biyu sun ba shi tansiya sun ce eh na kwarai ne ko ba haka ba su a gurin su ba a san mutum ba hadisin sa ya fi ƙarfi saboda akwai yiwuwar wanda ba a sanin nan ba imamu muhaddin ya da ɓoye suna da wasu abubuwa da wato da za su baka mamaki misali ka gaba ke yi kiyasi to in ka ce ka yadda da kiyasi za ce ba a karɓar ruwaya amma in ka ce ka yadda da taharifin Ƙur'an qur'ani ba cikakke ne wannan bai hana karɓar ruwaya sau da duk waɗanda suka ce sun gama hadi da kogo cewa kawai sun gama hadi ya wajabtar da zaman su adilai saboda sun gama asum أما دفع ضمن زعل بعد لبني مكي حال وإن انت الله تعالى يكي مصر رضي الله عنه ورضوا عنه لما تجيك لما جمع الجمائي لما إجمائي بوانا أبو نتيجة وكان فشال أمة تتعرو بحيوة كان هكو شدة الله يعلق أورم جزيحة الأمة النبي أكبتها وصوله سيدنا ونمر sun ce saboda ne suka ce sau da akwai ijma'i uku da basu da su ba zamanin sahabbai na farko sahabbai sun yi a akan sarautar siddiq abubakar siddiq wannan a gurin su ƙarya ne sahabbai sun yi a akan haramcin mutu'a su ba su da wannan ba sahabbai sun yi ijma'i akan ba a raba gadon annabi suka suna ganin zaluntar na na fatima a kan shi jama'a fatima da yake gadon sa in za a gade shi ana isa ba ta da gado Nana na ba ta da gado nana ummu salma ba ta da gado nana maimuna ba ta da gado masu kaɗe ba ne inda za a raba gadon ma halin da bin ɗalib yana kallo abbas zai ci gadon manzon Allah don bai bar ɗa namiji ba saboda haka idan fatima ta ɗauki lissafi matan manzon Allah tun da babu jam'un bilan augal suka ɗauki rubutu. da saura abin da rage. duk a za a ba ko ɗan akwa sau da kalima ta makarce shi zai abbas zai shiga do saboda shi rage cikin babbalin manzo Allah sallallahu alaihi wa amma gaba daya da matan manzon Allah da sahabbai sama da ashirin sun ji manzo Allah na cewa nahnu al-anbiya la nurat ma taraknahu sadaqa akwai wani zamanin daular banu umayya yana cin zuriyar na na fatima amma irin waɗannan da aka fara da cikin salalabiya yake na zo kai mana adalci ku ji da zo an zuri a gidan yace na ne. yace ka ba mu gadon mu da aka hana mana yace wanda gadon ke yace gadon kakar mu na na Fatima na gonin manzo Allah ta fada yace wannan gadon wane ne ya zalunce ku hana muku shi yace Abubakar yace to kuma abubakar har ya mutu bai ba ku haƙƙin ku ba ya ce bai ba mu ba ya ce to waye karɓa daga hannunsa ya ce umar ya ce shi ma umar bai ba ku ba ya ce bai ba mu ba kuma har ya mutu bai ba ku ba ya ce bai ba mu ba ya ce to shi kuma bayan sa ba sai ke ce usman kuma shi ma bai ba mu ba ya ce to da ya mutu sai aka yi yaya ya ce sai aliyu ya karɓa kuma shi ma bai ba ku ba sai ya fara ya waiga nan ya waiga nan yana neman inda zai gudu ta ci gida yau sa ta ɗauke su ba su da ijma'i amma dai kawai na faɗa suna da ƙa'idodi ma halafa al'amma fa yin rashad duk hadisin da ya saba ma'amawa ya saba ma'alu suna shi a daidai suna cewa idan ka zo ga wata matsala kana neman fatawa ka samu malami shi'a ba to ka je ka tafi malamin sunna هديتي حلال توك هيدا حرام لي هديتي حرام توك شيء حلال قبل جاك لك طبعا بس هيدا سننصل الاخذ بقول المجهول وترك قول المعلوم جن هديتي يا دوب عصب شيء بقى بلا تكفي اكون لك عصب شيء تو ديور ما شيء لنا وانت بقى سلم بقى شيني امام المهدي نقو جوان جسي قويا سبور الصورو اكو يوا لوكسي انا كثيرا na so mu magana game da da yan shi'a suka gurbata tauhidin musulunci ina gudun saboda ku ne akwai abubuwa da yawa a gabanmu ne a kona kuma da jama'ar ta za su ce ku sau sai dai ko izini za mu masu samu hanya ban sani ba saboda dare kare ma eh? ban ji ba ba da ma kan kallon to shi da muka sani yan uwa babban asalin da aka gina wannan addini kansa ku guda biyar ne a kasai da za ka bari mu zama kawo kawo eh Saufa. Eh. Allah ya tsari malam basir daga wani. Za mu yi magana wani. Za mu yi magana wani insha Allah. Gaskiya ne, za mu yi magana wani insha Allah. Ai za mu gangaro ga zuwan shi a Najeriya. Da latin mafarashin ma, ai ba za mu barta ba. Tauhidi shi ne ginshiki da aka gina ginin musulunci a kansa to amma su a wurin shi'a tauhidi baya ma cikin tsarin musulunci su a gurinsu an gina addini a kan guda biyar sallah da azumi da zakka da hajji da wilaya aka ce wanne ne babbar cikin wilaya kuka kenan wilaya tana gaba da me tana gaba da tauhidi kuma kamar yadda majalisi a cikin harun anwar yake cewa dabawa zai zo ma Allah ranar alkiyama da aikin annabi saba'in Allah ba zai karɓa masa ba in dai bai mutu akan shi'anci ba bai mutu akan wilaya ba yadda da wilayar aliyu da a'imma ba wanda sa duk wasu ayoyin da ke magana tauhidi al alqur'ani su suke da su gaba ɗaya kan wilaya don babu tauhidi a gurin su duk duniya ba wanda ke shirka irin wanda yan shi ke yi musamman shirka da danganci rububiya wato abin nan uluhiyya zuwa wurin tsaburbura neman agajinsu da sauransu sun san da iyayen mu sun je maka tsawo sai ka sun ga wasu jajayen mutane an ce ba a gafarta maka kalin su kaɗai suke yi iyayen mu suna fadin haka a ce yan shi'a ne suke gani suna bautar tsaburbura suna kuka suna neman agaji suna kawo su da su. Hmm. Kamar da Allah ta'ala ke wa ma'a min qablika min rasulin إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا أبدون أنت ما بعث الله نبيا قط إلا بولايتنا والبراء من أعدائنا وأن لا إله إلا أنا إنه وين ولاية كثيرة لأن تعالى أإله بع الله وإمامه تبع إمام ضلالة أإله ما لا إله نسيم كيدد عليكم يكيدد أبو بكر كما زيه قال لك ذا إن الله يزوم كده الشركة كما maimakon su bai shirka wannan su tauhidi wadda izala ta zo ta kawar a'a sai ce shirka wajen wilaya ana ali da wani a wurin sarauta ta ce sai bin abu ba'ali da kamar da Allah ta ce la in asharakta ya ba sanna amlak sai suka ce ai la in asharakta ma'a aliyin gairahu kama ashara lahu mu'azun an yushrika ma'ahu al-awwal wa thani wai mu'az ibn jabal ya ce manzo Allah tunda dai Allah ya ce ka nada ali kamar ba ma shi tare da abubakar da umar mana sai Allah ce la in asharakta la yahbatanna amaluka in ka hada wani da ali duk aikin ka zai rubuce da Allah ta ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi suka ce fi wilayatul ismai ashar idan ka yarda da wata sarauta ba ta sha biyu ba to nan shine kai shirka da Allah sai ya gafarta maka wannan yasa dai a takaice suka yi guluwi duka suka wuce gona da iri wajen maganar imamai suka ce imamai su ne tsakanin mutane da Allah kisa cin jiharun anwar mujalladi na 23 eh, majalisi ya yi babi suna babu annan nasa la ya ta dole illa bihi wa annahum alwasail bain alkhalq wa bain Allah wa annahu la yadkhulu aljannata illa mana arafa to a take aljanna su da wuta su kashewa su rayawa sannan sun san jiya sun san yau sun san gobe sun san abin da ake da wanda ba a yi ba da yiwa da wanda bai wanda bai yiwu ba da ya yi sai ya zai kasance sun yi guluwi matuƙa su kai ma cewa ƙasar kabarin Hussaini ta fi al'arshin Ubangiji falala da daraja kabala ta fi Makka da Madina wanda na cikin alwafi juz'i na takwas mujallar eh, shafi na ɗari biyu su goma sha biyar haka suka ce duk wanda roƙi Allah da bi ta wurin imaman da kuma bayan addu'a ba Allah ba ya suka sanya yadda ake hajji da umra zuwa ɗakin Allah su ma ana hajji da umra zuwa kaburburan imamansu yanzu misali inda zai tambaye ku afdalul a'mal menene mafi bitin ayyuka ku bani amsa kowa ya bani sasa amsa kala menene mafi bitin ayyuka tauhidi menene mafi bitin ayyuka menene mafi bitin ayyuka wani ya ce sallah ko ba ka ba wani ya kowa ya faɗa a cikin kamilul ziyarat ta fi 140 shi bugu harul anwar مجلد هنا تجي كده ليس كنا أربعين لا نفسي ده جعفر الصادق المعصوم عندهم أفضل الأعمال زيارة قبر الحسين شيء أفضل الأعمال كذلك قبر الحسين لا في حجي لا في أمرة لا في توحيدي لا في صلاة لا في صدقة لا في كومي أن إمامي ذا في إيه دوكا ذا في إيه دوكا ذا في إيه سوية دوكا za su iya shafe doka wanda na cikin kafi jiki na ɗaya shafin ɗari uku da arba'in da ɗaya da harin anwar mujalladi na ashirin da biyar shafin ɗari uku da arba'in to bayan da suka gurɓata tauhidi zan babu shi a addinin su su bullo da wasu aƙidu wa'in za su bai gurbin tauhidi kamar taƙiyya da yi maganar da kamar jiran mahadi a kowane mahadi wani shekara shida da ya ɓuya a kogo saboda gudun masharranta amma kuma daula daula daula daula bakwai aka yi na shi'a waɗanda suke da makami hannu filiya. amma har yanzu bai fito ba har yanzu tsoron nasa bai gushe ba da aƙidan raja'a kusan da kita maraja'a don muka mutu yanzu Allah zai kada mu ana da kyama ko sun ce a akwai wani tashi da za a fara yi saboda azabta abubakar da umar da usman da aisha da hafsa gaban idan duniya sai an kada su su kuna an azabta su sannan a gice su a kashe su gaban mutane to sannan a yi tashin kiyama akwai bada akidar bada akidar sai suka ɗauko daga Yahuda, Yahuda sun fara ta ne lokacin da suke mutane kuri sai Allah ya fasa su da kowa to sai Allah ya jarce su da kullum cikin azabta su ake suka ce to ya aka yi Allah ya bari aka kashe kuri kaza aka kashe ku a Babylon ko aka kashe ku a wane ne Islam ya kashe ku suka ce ai Allah ma ya yi dana sanin abin da ya faru su ba yan shi'a sun ɗauko wannan suka ce Allah ya yi dana sanin duk ayoyin da ya yi bisa abin manzo Allah a sura cikin Qur'ani akwai aqidan abin da suke ce maqina suna da ra'ayin cewa duk mutumin kirki in ka ga yana yi to asali daga halittar shi'a duk kirista in ka ga yana shashanci asali daga halittar sunna ne so da ni ahlus sunna duk ladan da zan yi bukani za a ba dan shi'a za a ba a shi kuma dan shi'a duk bala'in da zai yi to duniyar ahlus sunna za a fararo kaka kitana ina so ku zama su ladabi da tarbiyya jama'a wanda da kodin duniya ke ganin sa ko ba haka ba kagan kuna ta wuljayya bayan da karatu ba tarbiyya bane ko ba biyo ba ya kamata ku kula da wannan a lokacin ina zaune na kallon suna fi sun yi ta ji haushin yadda ake ta abun nan abu wayewa a yawa sai kuma akidan kafir ta sahabbai da sauran duk musulmin duniya don dukkan mu nan a matsayin kafirai muke a gurin duk wanda bai duk wanda ya yadda da Abubakar musulmi ne to auren su shi kafiri ne duk wanda ya yadda da Umar musulmi ne auren su shi kafiri ne duk wanda ya yadda da Usman musulmi ne auren su shi kafiri ne to kun ga wannan da manzo Allah suka fara ibn ne ban aure ki Abubakar ba ko na aura ai aure ki yassa wanda shaida ce ta ne ta yadda da musuluncinsa ni ba aure ɗiyar sai na aure wa ya aure ta ni ba aure da ɗiyar ta ga usman ba wa ya auren masa kaga manzo Allah ya fara yarda da musuluncin su da wannan ga manzo Allah ke koma rubu sai ga gaba ta gaba a gurguje irin karna da ta'addanci wanda shi a ta a tare wannan ka wallahi na babi ne da baya baya baya da iyaka domin tsakani da Allah duk wata fitina da ta bayyana a duniyar musulunci tun daga farkon gishewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau yana da wahala in kai bincike da zurfi a tarar babu hannu shi a cikin duk da wata cikin da ke faruwa a yau kaga dai su suka kulle kisan sai da Umar su suka kashe sai da Usman su suka riki da suka koma kawari suka kashe sai da Ali su suka kashe sai da Alhassan ta tayyar guba suka gayyato hussein suka kashe shi duk wani bala'i da ka sani a tarihi kai su suka shirya yaƙi tattar wanda a cikin kwana arba'in a bagdad aka kashe hashimawa yankin manzo ala sassan miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas cikin jagorancin nasir bin tsusi da wa alwazir ibn alqami ar-rafidiyyin al-khabisai sai shi'a ta kuma kuma ne a cikin tahlilul wasila ya yaji aikin su ya ce abin da suke yin nan kowane lokaci an shi'a na gaskiya ya bayyana yana ta mai ta iya don ya sake irin in shi'a sun kafa daunoni daban-daban an yi daular karamita a kasar bahrain da kuma ahsa wanda su ne kisan alhazai suna jefa gawo wasi a rijiyar zamzam su da suka ake da hajjarar asar suka gudu da shi ya zai musu fitina duk raƙumin da aka ɗora shi a kayan an waye gari raƙumin ya mutu su ɗora kan wani sai dai shekaru a gurin suka dawo da shi to ya zama musu bala'i an yi zaidiya a yemen sun kafa daula an yi zaidiya a morocco an yi ta a masar an yi buwai hawa waɗanda suka bayyana a bagdad suke fasadi da fasikanci iri iri su ne farkon wanda ya fara bayyana zagin sabon annabi a fili suka tilasta ranar ashura kowa ya rufe kasuwa ya rufe shago suka ci a jerin gwano maza da mata su ne suka fara tasbih dukan jiki saboda bakocin husaini an yi daular ubaidiyawa da suke kiran kansu fatimawa a cikin su suka kai sarki alhakin da amrillah wanda yake shi allah ne ita Allah yana sauka cikin mutane ya sauka cikin manzo Allah ya sauka cikin Ali yanzu shi shi ne Allah ya sauka cikin sa ya taɓa yunkurin tona kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya da shi masa je kashe makudan kuɗi hubbare a masa mutum zai je ya tono kabarin manzo Allah Allah ya kashe shi kafin mutum na sai wannan sarki shi ke fara mauludi a musulunci yana da kyau yan ɗariƙan musu san da wannan jawo kuɗa ya kai shi wallahi mauludi ka karka shi a ce alhakim da amurla shi fara mauludi su a tarihin duniya kuma a lokacin in ana mauludi sharholiya ake da shashanci da nawa budget ake na musamman na mauludi a kashe kuɗi a ci a ta haifa da sunan tuna haifuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan da yan shi'a suka samu kawar da daular ah, abbasiyawa ƙarƙashin jagoranta da shirin biyu da tusi wanda muka faɗa ko da sirrul kufur a tusi da alwazir ibn al-alƙari fili ya samu dama suka kafa daular safawiyawa wadda ita ce aka yi a iran ita ce ta kawar da sunna ta daɗe a iran tun da irin umar ya ci birnin farisa musulunci ake tatacce na sunna har zuwa shekara ta ɗari da shekara da shida shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyar miladiya ko shekara ɗari biyar kenan da nawa na tanti satin shekara ɗari biyar da goma sha bakwai da kafa wannan daula ko da aka kafa ta musulunci a tacce ake a iran masallatai din na sunna ne malamai ahlus sunna ne makarantu ahlus sunna ne amma ci shekara goma sha biyu suka ɗauki matakin da aka takura ma sunna aka kusan kawar da ita suka tilasta addini shi a ya zama shine wato addinin rasmi official religion da ƙasar iran aka kone duk makarantar da bata yadda da karatu da su da bata shi'a ba aka buga kudin ƙasar iran da sunan ahlul bait aka rusa masallatai da yawa na sunna aka ba da umarni duk wanda zai hudu ba ya zargi abubakar da usman da ali a ciki wai da sunan zamanin mu'awiya wai an taba zagi ali kuma wanda ƙarya ce wadda ba wanda kaɗai mummunai musulmi na wancan zamanin sun fi ƙarfin a zagi surkin manzo Allah kan mummuni suna kare wallahi duk suna ya bada jinin su akan wannan sannan suka halarta jinin malamai suka watsa ɓarna wadda ba ta wasa an ce a garin Tibris kawai a Iran an kashe sama da mutane dubu ashirin malamai aka wulaƙanta bawa wata su da suka shirya makwashin misali suka haɗa tabbir da zanjir domin tabbir shi ne aka fara yi baya shi ne marin fuska da kasa goshi da sauransu suka dawo da zanjir kun san zanjir da wuje ne za a samu sai ka jefa a bayanka sai ka kirta a fitar da jini kuna ganin indiyawa har yanzu suna yi kuna yi ko na ce ko kuna yi su ce a sha su suka fara fara kullo da sa bakakin ka domin a littafan shi'a sa bakakin kaya kaba'ira ne babban laifi ne Kuna haka yake a rubuce amma daular iran abuwai hawa sai ta sanya sa bakakin kaya alali da makokin huce wanda har shi suke aiki suka hana a yi aure a watan muharram da watan muharram ya kama bakin ciki ya kama har ƙarshen sa kuma asalin bukukuwan suna yin su ne da kiristoci ke shirka suna gaita kiristoci wani da anan najeriya ma suna gaita kiristoci ba su yi su ne suka fara kago a shaɗu abda aliyan waliyullah bayan a da malaman shi'a suna sukar yin wannan misali alƙumbi da tsadok duk sun ce allah ya la'ani mai wannan a kiran sallah suka ce bid'a ne amma sai ga boye hawa sun shigar da shi yanzu haka shi ake a iran da iraki da wasu sassa na lebanon na ji shi da kulli na a wani masallaci a Lebanon a Beirut suka canza a killa kasar Iran wai duk masallatan a daidai su da alƙilla sura gaba ɗaya aka canza alƙilla lokacin boye hawa shekara ɗari biyar da sha bakwai da suka wuce sannan suka sa ana yi wa malaman su a sajada wannan daular ba ta gushe ba tana takura ma sunna a iran har sai da ta fi kawar da ita kin banda yanki guda shi da balushistan balushistan har yanzu majoritin su sunna ke kusan ma babu shi a balushistan yanki ne babba amma yanzu haka da aka fa daular yawa ba a ba su communities ko communities wanda sauran 'yan ƙasa suke enjoy Cin wuta ruwa tituna makarantu masallatai kan ma haramun ne a gina kai ahlus sunna ne baya ginawa amma yahudawa sun gina duk abin da suke so kusan a duniya yau duk da isra'ila babu inda bai hure ke jin daɗi kamar iran sannan ba a komai sai da shawararsu an azabta malamai da yawa na sunna a iran an kuma koge a kowane su gudu hijira irin abin buntasir al-balushi inda abokinmu ne kila wasu ku sun ga mukabalar da ya a karatun mustaqila shekara ta dubu biyu uku yau shekara goma sha nawa kenan sha hudu amma wannan mukabalar tana nan ana yaɗawa a youtube har yanzu da jikajikan malamai shi a wanda ya kai su bango kuma su tambayin da ba su iya amsawa kusan daga wannan mukabalar na fara tunanin da littafi na tambayoyi saba'in waɗanda ba su da amsa Wai na nace idan sun amsa kai zan zama shi'a kuma dai har yau ina jira ko uku ban samu akwai wanda yau tafiya daga kano ne zo sokoto zai bani amsa kasar goma sha ɗaya ni kasar guda ɗaya ne ni da malam jafar Allah ya ji kanka muka saurari kasar da ɗaya har zuwa na hudu muna ta dariya don ba a can ko a can ne yunkurin ba da an sarko guda ba ya bar su a mota ta sai lokacin irin wancan tsohon kasar ne zafin rana ya komi. man saurari na biyar zuwa na sha'ayi amma na ɗaya zuwa na hudu ni da malam jafar muka saurara Allah ya cikin muna ta dariyar to wannan daular ta kuma yawa ita ce daula ta bakwai ta shi'a da aka kuma ta ɗauki alwashin watsa shi'a a duniya ta fi da dabaru iri-iri aka fara fitowa da di'aya aka zo da su mujallun kaihan da mahajuba da echo of islam da makka college aka zo aka yaudari mutane aka ce addinin musulunci za a yi ana son a kafa gwamnatin musulunci babu wannan sai irin musulunci da suke a lokacin kun ji irin inda mutane irin su malam bello dan malam irin su malam muhammad al-bashir ibn yusuf al-masari da irin su suka fara alaƙa da irin da kyakkyawar niyya kafin daga bayan su gane mugun abu ke tare irin su shi abakar tureta irin su shi abakar jibril daga baya akira ta fito ga fili وسموا أهل فكر في القرآن أجعل لا خير في من اسمه أبو بكر أبو الخير يقول لك لكم أبو بكر فكر في التوباب الخير يقول لك فيها دول عيرباز عربوني لكن مالا محمد البشير الله يمسر رحمة شيء يزوما هذا تحرير الوسيلة هذا قليقا أما ألوك سنة كنا كرن تاشي والله يواني من أي تبركة في الجنة فكي كيف هذا الزكري فتهو الشيء آلي إمامية ba hidi ba ne amma sai ka mutu da karantawa har na yi nisa a mujallabi na ɗaya suna jin abin azar mai shawar yana kusa yana ce da wannan magana muna tare da shi lokacin da kai wannan al'abarar risa wannan makarantar kulku arabic ne ya kuke ce eh, kulku islamic ne. ya ake ce masa yanzu kulliya ko a wannan kulliya to a takaice suna kashe makudan kuɗaɗe duniya da shi a duniya kuma sun ɗauki ghana da najeriya a matsayin wuraren da za su yi amfani da su domin isar da shi an ci zuwa afirka sun fara da gane sun kan buɗe jami'a suka rinka ɗibar yaran mu nan ana kai can daga baya aka zo nan a yan ta lagos aka samu wasu aka yi amfani da su aka fara ɗibar ƴaƴan jama'a ana kaiwa training a ghana daga baya suka fara tsallakawa zuwa iran daga baya bayan da shi karfi shi nan ƙasa ya yi ƙarfi sai fara ɗaukar mutane zuwa lebanon shi ne ake shi an ci da ta'addanci inda ake kowa maka sirene da sojoji don ka zo kai barna shi ikon Allah sai da gama sirene din wucin da ke iyawa dubun da zaka suka taru sai Allah haɗa su da ayatul lahi burakai suka ɗaukani fitina suka ce masa kula yake musu da dabaru dabaru aka zo mana da shi'a a ƙasar mu da sunan mai da sunan haɗa da amerika haɗa da ƙasashen turawa ashe munafukai haɗe suke tare suke shiga aka filitin ko ba haka sannan aka nuna aka samu na kyamar ƴan uwan mu ahlus sunna musamman larabawa sai ka ji kana kyamar saudiya tun kana kyamar ana gwada maka illar sarakunan su a ɗauko maka labarin wasu ɗaiɗaiku karnata da suke zuwa ƙasashen turasi wasu ma ƙarya da ƙazafi ake musu daga nan sai a sa maka kyamar malaman a sa maka kyamar tauhidin a sa maka kyamar ita maka kanta a kowace na jaki shi ba zai yi hajji ba matuƙar ali su'ud suke mulki irin wannan ne da Allah ya kaddare shi ya leka maka ya ji irin hidimar da suke maɗakin Allah da irin hidimar da suke alhazai yaga miliyoyin jama'a sun zo ɗin uwantuka da sun juna da ƙauna da taimako ba abin da karasa da suke da suke ya fara sai ra'ayi kamar kwanan nan ma gwamnan su na daura wanda saboda shekara a cikin suka wuce shi da ya kai shi a daura kuma har zuwa barawar haka shi da gwamnan shi a na daura amma Allah ya kaddare shi da su ba kusan azumin nan mun tafi da shi ake gaji in ka ji kalaban da yake yi كيف هذا بده هواي أي دليل أي شيء بس أنا أنسى من الأدرس الأكبر أما كم هذا جد ثاني عشان جو ممكن ممكن يجي يجمع ممكن يجي يدور بس في عجين هذا شيء شو بقول جرسم على ميدا دائما أكون دينه من وأزينا كنا يبغوا آية سورة الهجرات سير نجرا ولا نينا كوكا أنا أبا ماني قمنا قمنا سنا ورايتي الحمد لله yanzu ya fito ya zara takobi ya samu kasai, sun je da shi wata maktaba sai ba shi ka zaɓi duk abin da kake so a abin nan a jami'at Umar Kura a makka ya zaɓo shi ma na ƙara zaɓo su da ce to ka je ka je karatu yanzu kusan ba a sati ɗaya sai ya kira da ya ce min ya karanci lissafi kaza na ƙara fahimtar kaza da kaza da kaza kullum da na sani yake wannan shekaru ashirin da na ɓata da a ce ina cikin wannan inuwa wallahi tallahi da yanzu da kai inda yake ai ana ga sunan karanci komai ba abin da muka sani sai jagora mai gida ko mai gidan da mun gano azzalim ne da dalili shi abin da ya fara jawo hankalin sama da bare shi'a shine kisan ƴaƴan jagoran shi'a uku na farko da ake yace wallahi duk tsawon shekaru da muke da su duk wanda aka kashe ma uwa ko ɗa ko mutum aka kashe mijinta wallahi ba jaji ake musu barka ake musu cewa sun yi shahada yace kuma an kashe babu iyaka inda za mu kawai duk inda aka za a kashe mu na inda za mu yace wallahi da aka kashe ƴaƴan nan zan zaki guda uku da shi da matarsa zinatu wallahi ta ki haye sai su kai ba yace wallahi zinatu ba ta kalmi a kafarta take zuwa makabartar darur rahama dan wifi ta dawo bayan ma abin ya wuce da sake sai a ce a wancan ta zuci sai ya ban sani ba ban sani ba ana cikin hankali na da wa'inda ke mutane murna an kashe 'ya'yansu su yau an kashe nasu 'ya'yan sun rikice sun gigice ne gano da ba shahada ba daga nan ya fara adawa da kisan 'ya'yan da ba da ake sai ga Allah ta'ala ya kawo wannan na Disamba 2016 aka zo kuma aka sake aukar da wadda ta tsarkake kasa daga najasa da yawa aka shiga aka a ciki ya ku wa musulmi duk lokacin da muke maganar shi a Allah ya sani ba muna so mu zagi wani ko mu ci mutuncin wani ko mu kita alfarman wani bane nus'al lillahi wa rasuli wa ummati muhammadin muna so mu yi nasiha ne ga an uwa al'umma waɗanda wannan gubar ba ta shige su ba su yi hankali kada su kurɓa waɗanda suke ciki kuma muna kira su ga su sake nazari babban mabuɗi shine littafin Allah ku koma ga alƙur'ani ku karanta suratul tauba ku ga darajojin sabon manzon Allah ku karanta suratul fatih ku ga yadda Allah ta'ala ya yabe su ku karanta suratul hujurat ku ga matsayin da Allah tabaraka ta'ala ya ba su sannan ku zo karanta suratul ahzab ku ji yadda Allah ya kira su mummunai ya ba su garanti da aljanna ya ba wa matsayin ku kwankwance alƙur'ani sama da aya ɗari biyar da suke bayyana darajojin su falalar su babu aya guda da ta fito tsaro baro nuna cewa za su yi bar manzon Allah ku iya gane cewa idan kuka ce sahabbai mutanen banza ne to fa tabiya banzo Allah sai kuke raina yau ko malamin unguwar ku aka ce shekara 23 yana ba da karatu yana ba da tabiya yana ɗaukar yaran almajiransa ya je da su kololi ya je da su abin nan dan baza dauke da sun sado ina koyar da su da'awa har su yaki saboda shi sanan ku ce yayi iska ne ho shi kuke suka sai sa Allah ta'ala ke ta illal ladina yu'zun Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi dunya wal akhirah wa ajjalahum adaban muhina wal ladina yu'zun al mu'minina wal mu'minat bi ghairi maktasabu faqad ihtamalu bunkanan yisa al muhina zaka kira buka ba'iya ku ɗan uwa musulmi shine mu koma ga nan da Allah ta'ala ya mana يسيني في سورة الصبر على تبارك سلكك للفقراء المهاجرين المهاجرين أنا أتكنسوا الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون قبلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصالحون كنت والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم سؤال كنا من قبلهم من قبلهم أنصار mutanen المدينة muna cikin su يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فالناس أم مناسو والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم بيقوا كريم مشركين وطننا والذين جاءوا من بعدهم يسبونهم يلعنونهم يطعنون فيهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا الايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تدع في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا وارحمنا وآتنا واعف عنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا ذا الجلال والاكرام wannan taro na Allah masa albarka Allah mai jini cikin alam mu lafiya Allah ya kare mu kare zuri'an mu da duniya gun asibi Allah ya ba mu ikon sarki da ƴaƴan mu akan tarbiyya ta musulunci wanda suka gina wannan masallaci da wanda shi ke kawo masa ziyara su ita karatu a ciki wanda ke yada da'awa a talaka makara da sauran garuruwa Allah bai sai sarki ka jibince su biya bukatu sun alkhairi ka saka musu alkhairi godiya ta musamman ga limamin wannan masallaci surufi na dana Muhammad Bello godiya ta musamman ga tsohon shugaba kuma Alhaji Musa a eh, tsohon almajirina Alhaji Musa ta da sai da kai haji gaba ko tana nan <laughs> godiya ta musamman ga mai girma kwamishina abokina amina Alhaji eh, Alhaji Dan Foloti yana bayana ko yana gaba ina ya ɓuya da sauran malamai da fuskoki masu yawa masu albarka da nake gani a nan ina godiya ta musamman gare ku da Allah haɗa mu a nan Allah haɗa mu gidan rahmat Allah ya mayar da kowa gidansa lafiya Allah Ibrahim na ƙara jaddada godiya kuma ina fatar in uwa su haƙuri ba shi dama ko da minti uku ne zuwa biyar أي شيء بتعليقي أكون ونن كراسي المكيي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك shugaban kasa kare ko bari a bace damar kuka a wannan katafaren masallaci a wannan gari mai dimbin tarihi na addinin musulunci talatar makara a ne muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan ina jinjina muku ba don komai ba saboda juriya da kuka yi da haƙuri na jiran mu don latti da muka yi na zuwa wannan gari wannan al'amari ya faru ne bayan malamin na kyautar ko wajen sha ɗaya zuwa sha biyu ya sami ciwon kai mai zafi har ma ina tunanin ba zai iya zuwa ba bayan sallar da haka ya fito ya ce su kama hanya da muka taho ana yi tafi muka samu da shiri ina godiya ta musamman ga babban malamina da kwamansur wanda na ziyarce shi jiya muna tare da shi har yau kuma allah da ikon shi ga mu tare da su a wannan katafarin masallaci to gaskiya ba zai iya cewa wani abuwa ba wanda ya wuce in aya ɗaya cikin suratul nisa'i inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laqad usayna allazina utul kitaba min ya wa iyyakum an taqullaha wato Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ah, ma magabata wasu ci da littattafai ga musulun jila da saura da zabura kuma ya ce waɗi ya kungamin kanmu ya yi mana wasu ci da alkurani mai tsarki ta yi mun zaɓa sallallahu a ya ce mu zama masu ta'a masu biyayya ga Allah wato tabbullah da yawa ana fassara ta da cewa tsoron Allah tsoron Allah shi ne kaukullah a larabci amma takullah sai malamai su ce wato hanya ce ga ta nan ne karsa za ka yi kuma dole ita za ka yi ba makawa sai aka zuba kaya aka fasa kwalabe aka zuba kuma za ka yi ta ba tare da takalmi ba ya ka ce to yanzu idan za ka yi ya kamata ka yi eh za ka yi tsantsan don kada ka taka tsaya da cutar da za ka yi tsantsan don kada ka taka kwalba da cutar da to haka ake so mumine ne na kwarai ke zama yana tsantsan da al'amarin addini ya zama kana tsantsan wajen saba ma Allah ya zama kana mai ladabi ga Allah kana mai biyayya ga Allah kana mai kaunar Allah wannan shine mumini musulmi na kwarai wato gaskiya ina fama da zazzaɓi na malaria tun daga jiya har yau kusan idan zan ɗauko bayani akan abin da malam ya fiɗa mana yanzu to bayani ne wanda ba zan iya ba saboda halin da nake ciki ga gajiyar tafiya ga rashin lafiya amma insha Allahu idan da hali wata ran Allah ya shigo da mu ƙasa to bi izinillahi mun sadu da malam mun sadu da ku don cikakken bayani akan magana shi'a shi'a kamar yadda malam ya bayani a takaice ba addini ba ce ba musulunci ba ne kuma mun ga farkonta a najeriya mun ga ƙarshen ta yadda malam ya faɗi gaskiya ne sun yi makaranta jami'a a Accra kuma sun yi ma'ahad a Accra sun yi masallatayya wanda ni a rayuwa ta ban taɓa ganin masallacin shiya ba in ba a gane akwai shi a Accra akwai shi a da yake da suna tamalani eh, akwai shi a Wuliyanga da Boko waɗannan masallatai da suka yi gaskiyar magana yanzu shi'a ta yi ƙarfi ta kama ƙasar ghana fiye ma da najeriya yanzu tun da an yi maganinta ba ta da tasiri ba ta da ƙarfi a najeriya to ku taya mu addu'a wannan ƙasashe na afirka ta yamma allah ya kashe mana ita a wallahi wallahi shi'a ta shiga ƙasashen nan kamar yadda malar ke cewa ta zama kansa tana nan tana ci a hankali babu abin da muke bata gare ku sai dai addu'a don an kai matuƙa cikin magana ci'a saboda haka a biyo mu bashi a yi haƙuri ba dan komi ba saboda halin da muke ciki kuma fatan Allah ya zaune da ku lafiya wannan annoba ta ce Allah ya raba ku da ita a kokarin da malam ke yi muna fata Allah ya ɗaukaka shi ɗaukaka ta addini Allah ya ce inna lillahi jami'a Allah ke da ɗaukaka to Allah ya ɗaukaka mana malam Allah ya kare shi daga dukkan sharrora muna fata da mu da shi Allah albarkace mu da ikhlas Allah ya sa mu yi don kai ba don a gani a yaba mana sannan sauran 'yan uwa da suka shirya wannan taro muna fata da mu da su Allah ya samu dace da muwafaka cikin lada ubangiji Allah yadda muka hada wannan ka fara masallaci Allah ka hada mu aljanna fi dawo Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah muna roƙon ka mara sai lafiya mu na gida da asibiti Allah ka ba su lafiya Allah muna roƙon ka yan mata da suka taso suka isa aure ba maza Allah ka ba su maza na kwarai Allah muna roƙon ka ka ɗaukaki musulunci a kan kabu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillah da farko muna miƙa godiyarmu kan musamman ga shukur rajin sokoto da gabatar da wani muhabara ya farka a yau wani dare ya farka kuma muna roƙo ga Allah subhanahu wataala ya sa mu da shi da ga wata da muhabba da mun saurare shi kuma Allah ya mu shi ko aiki da abin da ya karanta da harmin shi kai na zan yi harmin shi da nan magana wancan ah, malam zai ta kara da minti daya bayan na gama sai in ba baka gabatarwa sai yanzu ah, alhamdulillah malam ya mana jawabi wanda yake mai gamsarwa karatu ne mai gamsarwa ga abin da ya shafi shi'a da kuma idolin su kuma wannan karatu kamar da muka sani kamar mabuti ne ma da mana farko kamar da matashi yake kamata a ce ya zafa shi ma wajen neman ilimin addini da ya gane shi saboda abin da ya sa shi a cikin rura mutane shi ne rashin ilimi da kuma rashin karatu amma ba ta babu kai idan ɗalibin eh, abin da yake matashi ne zama ɗalibin ilimi na addinin musulunci to zai samu haske mai yawa a cikin wannan tafiya haka ina kira ga dukkan matasa da muke da sunan wanda yake alhamdulillah yana karar da karatu yana makaranta yana karatu kafin ya ci gaba kuma ya doge a kansa sannan kuma wanda ya zan Allah subhanahu wa allah ba shi kai wanda ba shi ma sai ya zai tsora har ka ba iya gane gaskiya da barna sai an yi karatu karatu shi ne ke bambanta abu wanda yake daidai da kuma ba daidai ba abubuwan da malam ya faɗa yanzu wanda za ka iya samun faɗin sabanin su shi ya yi maka amma kana karatu sai gane abin da yake hanyar gaskiya wanda ya kamata ko da yake alhamdulillah malam kana kamar ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke tabbatar da akida da ahlus sunna da yake tabbatacciya sannan kuma wannan khayalatin irin ballar da ke ciki abin da shafi shi'a da kuma abin da suka rike kansu da shi wanda suke ne zaba mutane shi Allah ka ba mu lafiya da bayan wannan malam ya yi jawabai da dama kawai da kace ba lokacin zaka iya wani ta'aliki ko kace wani abu saboda lokaci ya tashi amma lokacin da malam yake gabatar da muhadara a yanzu sai musu tambaya cewa zai magana har ma da magarci zai magana ga abin da ya shafi shi a shigo wata a najeriya ko a afirka a najeriya har ma a garin sarkin kura ba mamaki zai faɗi wannan saboda shi ma nan kuma yadda ga muka cewa a ta kamar cewa shi ma a mafaraka ya fi shi domin take shi da farkon karatunsa da ulu da ta gabatar da mafaraka faru kuma allah ma ya sa malam ya fi ya fi inda ya kai a yanzu yace zai magana ga abin da ya shafi shi har ana cewa ban taɓa ji ba amma ba karamin kuskure ba ne rashin gane da fahimta har a jiki a shekh da shi yusuf albakari rahimahullah da shi wayar jiya wanda yake faɗin wannan magana shaki faɗi ne yake shi da bai san waye mara yake ba amma dai yanzu shi malam ya gara ya ɗan iktibasu kaɗan a cikin abin da shafi rayuwar malam da sannan kuma kamar da muka sani ya faɗa to lokacin da malam bashir karayi Allah ya kansa ya kar da malamai mai mai malamai a wannan gari akwai shak abuka tresa Allah akwai kuma malam umar kisa shi ma Allah cikin su malamai ne kaga malam bashir yusuf anan sannan kuma a wancan lokaci kamar da muka sani eh na shi ne shi ba kamar da muka sani a wancan lokaci wato ita kanta shi'ar ba ta fito ba a ko shi shugaban a ɗin da ake kuma da shi a najeriya a yanzu a lokacin ya kace wasu shi a da shi da shi a wani wani ba haka ba ita kan ita kan kwata shi a wani duk lokacin da ake dangantaka da iran suna aiko da takardu kamar da malai ya tsara mana takardu ga tun da mun da ake da suranci da kuma larabci ana aiko wa ai ba sai da shi a cikin ba amma malam bashir mata shine mai tsananin shekaru da Allah ya ba wata fahimta ka annahu yutazzalu alaihim min sama' sannan kuma za ka ga mutum ne al-mufassir ma'abucin ilimin hadisi ne ma'abucin ilimin lugha ne gane shi kuma don haka kowane irin ɗaiɗaikun mutane a Najeriya a Afirka suna kawo ɗaiɗi malamin shi domin su zazzace shi kan kuma wace za ka zaci lokacin da za ku jira malamin shi a za ku malamin shi amma rashin shi ake yi shi ake ba shi ake yi ba lokacin da yake zuwa a mafara ta ce ake shi ake yi kun malam bashir kowa ya san da wa yake dangantaka malam bashir ya tafi haƙirar ya je ya dawo ya gano mu da muke karatu tare da shi da malam shi kansa malam malam malam musu ibrahim ya gaya mana irin barnar da ke cikin shi'a shi a wannan lokacin ma mu muka yi irin magana cewa kamar irin wannan karantawa da yake kamar da shi'a muna ganin mashi mashi na shigowa Akwai wancan lokaci sau da kamar bashir ya rayu yana dangantaka da saudiya ya yi karatu a saudiya kamar yadda malam malin shi ya karatu a saudiya ya yi karatu a allah bai kare ke kamar jami'a can ba ya dawo sannan malam bashir ya manyan mai malaman su da yake dangantaka da su su ne a abakar mahmud guri a nigeria kowa ya sani da kowace sallah da aka yi sallar laya ko sallar eh, birnin eh, eh, azumi sai mun cika motoci daga kofar gidan malam bashir mun je har wajen shek abakar mahmud guri mun kama ziyara sai sun yi ganawa ta musamman su labar sun yi ganawa ta musamman da malam shi. ina ba da bashi yake da wasu daga suka da abin da ya shafi a baya da gaskiya sannan kuma kama sani murabbi ya kuri murabba ai kamar yadda mutum renansu za a duba yanzu shak eh, mansur ibrahim sokoto yana cikin ɗalibin malam bashir ga yadda malam hamza mafara malam hamza abubakar yana cikin ɗalibin malam bashir ga yadda yake malam surajo musa yana cikin ɗalibin malam bashir ga yadda yake ni kai na isi alama malam bashir ga kuma da Allah ya kawo kasance da yaushe zai malam bashir sai da da irin wayannan dalibai daga makarantar sanin addini shi shi ya kuma zuwa ka abu ne wanda yanzu an ta lokaci kuma kai bai ya daga muku cewa suna zuwa sosai suna ribantar mutane su kuma Allah ya ba su iko suka samu irin wannan shiga ba amma tabbas malam azzaki yana zuwa gidan malam bashir kuma ya mayan yan shi'a na Najeriya a wancan lokaci duk inda ma an karabarwa da su daga baya duk suna rufe gidan malam bashir ina isma ko nan gusau a kuma mala abin ali ai ya bashiya tun lokacin da aka bayyana cewa shi ake rike cikin sababar annabi ko da shi jama'a na da abadina wa musulmi saboda da da Allah sai a kula da irin wannan abubuwa sannan malamin da ya riga ya wuce ya gabata a ba ta mutu addu'a ta alkhairi kuma haka ba sannan malaman da ya rayu tare da su a wancan lokaci suna gabatar da dukkan zuruka na addini a nan cikin garin fara da kakkosa dukkan abin da yake da jihar zafar a wani lokaci wanda yake mutu za zamfara ya tafi shadi da zamfara su kusa gaba daya kusan su ne mashahuran malamai wa'in guda uku dukkan su akwai wanda yake shi'a yanzu mala abu kasar ta shi'a ne mala hori ita shi'a ne to wa'annan su ne malamai suka haɗu a garin makara ke wannan aiki kuma dukkan su yi dangantaka da iran a wancan lokacin mala abu kasar jibril shi ma mutum fara ne sannan shi ma lokacin da shi ake kira na hulɗoɗi ne ya je iran ba so ɗaya ba amma kamar yadda aka ce duk lokacin da ya je kiran da ake da kuma ya ga yanzu suka da suka bar su da gari saboda ka Allah ya wanke su daga wannan akida ba ta tarbe ita duk wani mutum da ya dauko wannan akida ya zo da ita to ƙarya yake yi bai jingina ta irin sunan malamai a gaskiya ba ba su jingiluwa da irin wannan akida ko alama sannan kuma dukan su suke akida shi a annabi fara ai ta suka shi a ba lokacin da muke karatu sanar su ai muke shi a cikin kanka ba shi a cikin daga baya ne sakiya saboda haka daga baya ne irin wannan akida sun sai duk? bayan ka samu gindin zama an fara mutane sun zo sun fasa mace shawa da son jin daɗi da son a sarrafa da jin daɗi da abin da suke ganin cewa ne, eh, binan eh, kwaɗayi gare su da abin da kamar da wannan da shiga a cikin shiya amma duka abin da ke batar da mutane da za a sai su kamar da faɗa ko da shi da ke karatu matuƙar ɗalibai eh, a sarrafa suna karatu ba za a ribace su ba ba za a ribace su ba saboda ka muke kira malam shi mace zai kara kira ko minti biyu haka saboda a kara magana da nake kenan kuma mm. <clears throat> ai alhamdulillah magana da nake so in yin kenan na ji kamar ban bawa malam bashir haƙƙinsa ba na kariya daga wannan tuhuma da na fara ji yau shi ba ta jin wani ya ce malam bashir ya kawo shi'a mafara in ba yau ba ya kama babba shi haƙƙinsa na kariya ba shi yasa na so in sake da a yi magana ba alhamdulillah ɗan uwana malam abdullahi ya faɗi duk abin da ya kamata Allah ya sani malam bashir bai koya mana shi ba bal wallahi ya tsoratar da mu da gare ta kuma lokacin ba musalli ne ne shi ba zan manta ba wajejen 1985 86 na ga shi malam ibrahim zazzaki a abu yana shafa kafa cikin cikin magariba magariba ta kama duya sauka ya alwala yana shafa kafa sai na zo na sabbi malam bashir malam bashir ce wannan shi'a ce to akan wannan sai dai mana darasi a aji akan shi babu shakka alaƙa da iran a wancan lokaci ba shi an ci bane wata fitina ce da ta gami duniya amma lokacin da aƙida ta fito ga fili su ma da bace baya ma duniya don na yasin nan sufuri ne aƙida shi a ta bayyana ko ba ka ba a cikin gwagwarmayar ta sun daga zargi har ta tabbata gaskiya wannan lokacin ne masu hasken ilimi a cikin su irin su aminu aliyu irin su aliyu sukur irin su abakar mujahid da sauransu da sauransu suka fice daga wannan tafiyar ta wadda ake kira maya, suka koma suna fita domin gurɓata ta aƙida da sauran sadaka ko da aƙida ce aka bayyana a masjidin aƙida kala bashir baya ma duniya amma shi gwamnan ku na nan malam abba ni ne na koya masa wa'azi babu shakka ni ko wallahi ban koya masa ina ina wa'anda muke tare da su malam musa ko za bane ko ba shi bane kamar ce kanin zane ko ga su malam mansur ne lokacin da ke kama hannunsa mu je maraju mu je dan baza mu je koloni a wasu ƙauyuka dai muna wa'azi lokacin ni lissafi na wa'azi shi ne matsiyatu zabi ilal ma'an na abdullahi dan kojo kuma abin da ke cikin sa magana ce ta mutuwa neman guzuri gyara rayuwa daga nan sai in karanto na akan a tashi ai karatu a nemi ilimi a lokaci ko muna karanta da salihi musamman ban manta a wannan bakin irin mm, maradu Allah take ke kenan wurin kawai shi ka zo in musu karatu da salihi to malam abba ni na koya masa wa'azi ni ma ban koya masa shi'a ba sai kuma malam bashir bai koya mani shi'a ba kuma malam bashir lokacin yana tsoratar da mu daga shi'a amma lokacin gaba ɗaya da'awa ba ta bayyana ba da'aya ake ke da'aya maganar maganar irin maganar ta siyasa hmm. maganar cewa suna kyamar Amerika hmm. mu kuma muna kyamar Amerika hmm. saboda ka mun dauka da gaske ne amma daga baya ta bayyana masoyansu ne malam bashir an sanar da ni ya kaɗai wa'azi a nan mafara lokacin da mutum sai ya fara bayyana ya kasa kasa da shi'a cikin ku ana samun na kasa ɗaya a yanzu amma lokacin ni bana na bana a Najeriya amma bani ta har zuwan sa hajji ya ƙarshe a 91 ya zo wurina malam shukur ya zo wuri na malam shukur darul quran Allah ya gafarta musu duka kowannen su mun yi magana wannan tafiya ta shi a lokacin tana rarrafe ana ana abin nan jita jitar cewa an fara shi'a da sauransu a lokacin ma abin da kawai aka dauka ga shi'a shine mazhaba ma'ana matsaloli na fikiru shafan kafa mutu'a da sauransu amma ba a dauka cewa wai zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin su da kafirta su wai zai iya zuwa Najeriya ba a taɓa ɗauka haka nan tana yawa ko alama saboda haka haramun ne ga wanda ya ji irin wannan jita-jita ya yaɗa ta da haƙƙin mutumin da ya yi tarbiyyar ahlus sunna kai ne kaga wannan malamin ya faɗa ni Allah ya sani babu ranar da ake ake kulluwa ta faɗi yayi malam bashir addu'a ba ina kan bakin ciki na san lallai cikin zuri'arsa da cikin almajiransu shi a ta shigo amma a nan ba laifinsa ba ne hmm. kuma wannan kaddarawar Allah ce annabi Nuhu alaihi salatu wasallam yayi da ɗansa hmm. sannan abu ne annabi Ibrahim yayi da babbansa ko babansa hmm. annan dai abu ne to Allah ke tsara abuwa yadda ya so kuma yana fatan shari'a a dukkan musulmi sannan duk wanda bai mutu ba ka yanke masa kauna don babu inda ba a kai ba aka je aka dawo kuma gaskiya ba kuma yanzu nan gashi muna gani gwamna su kutum nasu ya tuba Kuna fatan gwamna na jure da cikin shine da farayan Allah mai koma ga hanya yayi karatu wallahi malam abba sunan su guda abba mani yake malam abba mani wallahi irin da na sanin da yake ce wallahi mun ya tsara shekara ashirin ba mu karanta komai da aya kawai sai yanzu ido suka bude da ilimi sai yanzu muke gane gaskiya hmm. kawai an yaudare mu an cuce mu musan ko da ya ne muna roƙon Allah ɗauki sarki ya shirin da al'ummar annabin ka Allah kare mu da irin waɗannan miyagun fitinu muradi dai kai ka iya da kanka ka iya da iyalin ko kokari ka cewa ka karantar da su akwai littafi na mai suna kaddara ta riga fata mutanen gusau da sauran namo da katsina da wurare da yawa suna saki syllabus a makarantu suna karantawa na ɗauko daga cikawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa tarihin halifofi Abubakar Umar Usman Ali da sarakuna Muawiya da Yazid har zuwa ƙarshen rikicin karbala na yi ƙoƙari in wasa shi da littattafan sunna da shi a gaba ɗaya ina ga duk wanda ya karanta littafin da wakakar zuciya ba shi a bahar yanzu ina ga duk shi a karanta shi da Allah so zai zai kake na zai akwai kuma da faru a karbala littafi ne karami honorable commissioner ko kokari ku samu inda littafin a waka cikin matasan insha Allah za su yi tafsiri sai amfani mala yakubu mafara ya sayi littafin da yawa ya raba su a gusau amma yanzu halin da ke ciki katsina musabaka suke shekara shekara wajen shekara biyar da wuce sun gayyace ni rufiyar musabaka kan lissafi mai faruwa karbala a ruwa a matasa shi sai su zo a musu jarrabawa na halittu ba da kyauta ga yesu zai shekara biyar da suka wuce to ko mana rajin da ya kasa biyu ko uku ba na ji sun yi irin wannan wannan zai taimaka wa matasa su rage ruduwa da shigoyi da tari da ake watsa Allah ya mana dace Allah kuma ya saka makuwa da kai. Insha Allah za a samu da wani lissafi ba mu yi da mara za a so ya sami kuma a bayar sauta insha Allah sadaka ga wani suke bukata za a fara kawo wani musallacin da ko sauran musallacin mu na hamsin da cikin gari da kuma da ishe kamata a kai za a bada shi insha Allah sannan da ɗin sani a godiyar kunkunan ga shek Ibrahim Muhammad Sadiq Sankasari wanda ya baukace mu har da malam kuma da ka haifi komawa gida muna fata Allah ya sa ya isa gida lafiya ya zai gyara kuma da ya Allah ya bashi nasarsa haka nan kuma da ke tare da ma'a da ya kuwa muna yi muku barka da zuwa muna gode muku akan wannan mujahara da ake yi Allah ya saka muku da kai kuma ya kyau da wannan mutum ke nan kuma shi alhaji shugaba alhaji ta wani in ka alhaji mun ka ba a gari ka ce shugaba saboda shi farkon shugaban da kai izala a laifin kafin da su san shugaba ta lokacin da rika kwaf ɗin izala ta ke izala ne yana da wahala ba su na tare da mutumin da malam da su ba ya ta na godiya ga alƙalin da sai malam don ƙarshe da malam abdullahi bai nasara shugaban kudu da awa na gumshe zara na jiha kuma ga shi allah da shi ka shi malam karatu sai manajan banki na zai zama shigar da shi da sauran duka su malam mansur da duk sauran uwa muna godiya Allah mai da kowa gidan lafiya shabab da liman mu masallaci da malaman da ke karantarwa irin su malam musa wannan gallo da sauran su muna godiya kuma muna fata su cigaba da shirya mana irin wa'annan muhazarat insha Allah zan zan zama kusa da malam a koyaushe aka bukatar Allah sai su fi dawowa idan na san kila ko ta ci magana ba ta dawowa ba za a abu da muna godiya kwarai Allah ta kada kai zan ma mu shi gaba ta wasu yara shi kenan ورحمة الله